أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين hudu ga watan gabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan goma hijiran wannan miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan sura har yanzu wato suratul ma'ida na don rage fankan nan wannan suna sun yawa za mu rika jiwa na rage masu gudu wannan wannan na suna rage gudu bari kawai ga ra'isun nan ra'is zo kaɗan rage mana fankan nan gudun don rage gudun su waɗannan gudun su yawa ga yanzu yadda kike nan ba da za a yi waɗancan su ji kuma ana manufan abin ne in za ka karanta ka yi da ƙarfi yanzu kin ita yadda ta yi da ƙarfi in za ka karanta to ka yi da ƙarfi in kuma ka san ba za ka yi da ƙarfi ba to ka bari wani ya yasi saboda fa'idan shi ne wanda ba karanta su ji abin da kike cewa hannu ɗin ma ba na ji ma sosai lahum lahum jannatun kika kace min lahum a lahum nun daga nan inji ko kin ga kika ce tajari kin yi ma kin yi ma jimin din nan fata ne shi yasa na ce ki dawo ba tajari bane tajiri ne sai daura jimin din zaki sani tun satin da ya wuce ana magana ala mashhadi yawmin qiyama wato abin da zai faru a filin kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi mana bayanin abin da zai faru a filin kiyama in ba kuma ta ba tun daga wancan da aka yi magana yawma yajma'u Allahu ar-rusul tun daga aya ta 109 Allah tabaraka wa ta'ala ranar kiyama zai tattara manzanni wa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub daga na Allah yake gaya mu yake bayani ga annabi Isa saboda kamar yadda malamai suka yi magana annabi Isa shi ne wanda yake cikin annabawa aka fi sa shi cikin rikici fiye da kowane domin dukansu annabawa babu wanda aka ce shi Allah ne ko aka ce shi dan Allah ne amma annabi Isa mutanen shi suka ce shi Allah ne ko suka ce shi dan Allah ne dan haka sai an tsare shi an tambaye shi kai ne kace kamar yadda za ku gani yanzu kuma da matan cikin suratul araf ba ku manta ba an karanta ko da yake ba kai a wannan din ba an karanta amma dai za mu gani nan gama yadda ake magana cewa wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin za mu tambayi waɗanda aka tura masu da manzannin su kansu mutanen da aka tura masu da manzanni za a tambaye su a tsare su a filin kiyama ba a aiko muku da manzanni ba ne wala nas'alanna al-mursalin sannan kuma za mu tambaye su manzannin ku kuma ba ku isar da sako ba ne to shine na aka yi maganan cewa yau ma yazma'u Allahu rusul ranar da Allah zai tara manzannin gaba ɗaya fa ya kulu ma za su ne kalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub suka ce ba su sani ba wannan ke nuna tsananin filin kiyama Allah tabaraka wata ta'ala ka kubutar da mu to shine na Allah ya ƙara cewa wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam ka ambata lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaya ya ce ya Isa dan Maryam anta qulta lin nasi takhuzuni wa ummiya ilahaini min dunillah shin kai ne ka ce ma mutane su rike ni wato kai kenan kai ka ce a rike ka da kai da mahaifiyarka abun bauta guda biyu a ba Allah kamar masu trinity kenan qala sai ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq baya yiwa in faɗi abin da ba hakki na ba in ce aiman wannan aiman bauta bauta ba hakki na ba ce bauta hakkin ka ce to baya yiwuwa ko in yi da'awar abin da ba hakki na ba ni ko in ce a wannan ba ni na ce masa su yi man haka ba saboda haka baya yiwuwa in yi da'awan wani abin da ba hakki na ba sannan kuma ma ya Allah in kuntu qultuhu faqad alimtahu ai ma in na faɗi ka sani tunda kai ka san komai in hanni na ce ayman haka din to ya Allah ai ka sani ka san na faɗi ko ban faɗi ba ta'lamu ma fi nafsi saboda ka san abin da ke cikin raina ka sani ko menene na boye ma wanda ke boye ka sani wala a'lamu ma fi ka ni ko ban san abin da ke cikin zatin ka ba ni ban sani ba saboda haka kai ka san komi in na faɗi ma Allah ka sani saboda haka wannan shine babban abin nan din nan innaka anta allamul ghuyub domin kai fa ya Allah kai masanin duk abin da ya boyi ne ka san shi haka ba abin da zai boyi gare ka ma dai ni iya sani na ma qultu lahum illa ma amartani bihi ni dai ban faɗi masa komai ba sai abin da ka umarce ni abin da ka ce in gaya masa shi na gaya masu an abudullah na ce masu ku bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala rabbi wa rabbakum wanda shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku abinda na gaya masu kenan ku bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah shine ubangiji na shine ubangijin ku abinda na gaya masu kenan ba wancan maganan da suka zo suka abinda suka ga dama ba wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim sannan kuma na kasance ina shaida akan su matakan lokacin da nake cikin su ina nan to ina sane da abin da suke aikatawa ina masu faɗa ina daidaita su ina saita su akan daidai walamma tawaffaitani amma yayin da ka karbe ni zuwa wurin ka kunta antar alai ya Allah kai ne ka zama mai tsaro akan su kai ka san abin da suke aikata ni ban sani ba tunda ni an dauke ni ban san abin da suka ba in tagfir lahum in kai masu gafara fa'in fa'anna in tagfir lahum in ka yi masu gafara to lalle kai mabuwayi ne mai hikima nan malamai suka ce da aka ce fa'innaka antal azizul hakim ayoyi yawanci ba da irin wannan siga suke karewa ba domin abinda da aka faɗi a cikin aya to yana da alaka wanda ke karshen aya da wasu ayoyin ne can da aka ce in tagfir lahum sai ya ce rahim amma nan sai ya ce fa innaka antal azizul hakim aka ce nan saboda mashhad ne mai tsanani na kiyama nan ana nuna wato ba fa mai iko ran nan wurin sai Allah tabaraka wa ta'ala shine al-aziz shine mabuwayi ba wanda zai ce mai me yasa kai haka sannan al-hakim kuma shine ke sa komai inda ya dace da shi dan haka sai sa aka ga wannan karshen ya fi dacewa da mashhad da ake magana na kiyama kun gane ko qala sai Allah tabaraka wa ta'ala sai magana daga nan yace ara yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum yau rana ce wanda gaskiya masu gaskiya za ta amfane su yau ba wanda zai tsira sai mai gaskiya da haka yau rana ce wadda gaskiya za ta amfani masu ita lahum jannatun tajri min tahti al suna da aljannoni da za su shiga su masu gaskiyan nan wanda koramu suna gudana ta kalkashin wannan aljanna khalidina fiha sannan za su dawwama ciki abadan har abada ba da za a ce su fita radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda su su ma sun yarda da Allah Allah ka samu cikin su zalikal fawzul azim wannan fa shine abin da ake ce ma rabo mai girma shi yasa muka karanta littafi al fawzul azim wal khusranul mubin akai bayanin ga wanda zasu samu ahlul fawz da kuma ahlul khusranul mubin a'adana Allah wa ajarana min min wannan shine aka yi magana gaba ɗaya aka kulle bayan an gama aka ce jama'a kuma ku ji kada ku yi tunanin wani abu lillahi mulku samawati wal ardi wa ma hinna. Allah ne fa mamallakin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa da abin da ke cikin su gaba ɗaya ma wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi yasa da aka tambayi wani daga cikin magabata aka ce wai kai arzikinka nawa yace arziki na biyu aka ce na farko ya ce shi ne ya yarda da Allah ya riga ya gamsu da Allah ba wanda yake mai kamar Allah aka ce na biyu shi ne ya ce na gamsu na bar ma kowa abin ke hannun shi ba ruwana da mutane kowa ya rike kayan shi inda mutane ne su ba ruwana da su haka ba na bukatar komai wurin su? wanda ke tambayar shi ya ce aiko za ka yi fama da talauci ya ce kai kowawa ne ya ce yanzu kana ganin wanda yake da majibinci wanda yake lahu mulku samawati wal ardi wa ma hinna. sannan ka ce talauci ko rashin arziki man da mai gidansa shike da waɗannan mai gidansa shike da abin da ke cikin samai, da abin da ke cikin ƙasa da abin da ke tsakanin su sannan kuma ka ce rashi to lalle kai wawa ne to kun ji to yanzu wawaye nawa ne muke da su suna kirgo saboda haka in kika rike Allah kika gamsu da Allah ku kallafa ko ce kike da duk duniyan nan da abin da ke cikinta in Allah bai so ki da ki ji daɗi ba to kin tara kayan ne amma a zuciyarki kina jin kuna kina jin masifa idan ko Allah ya ga dama sai ya baki dan kaɗan mai amfani kina da kaɗan amma an sa maki wadatar zuci kuma bakin ciki ke da shi kun yi bango bango yana wani wuri kina wani wuri kullum a ganki cikin nishadi ki kwanta lafiya ki tashi lafiya wannan shine arziki ba arzikin tarawa da yawa ba mutum ya kwama yana abin nan ba mutum yana tsoron ɗan shi yana tsoron matar shi yana tsoron makwabta yana tsoron ga kuɗi amma mutum bai yadda da kowa ba akwai wanda yanzu ko a gidan shi gaba ɗaya ma bai ya cin abinci sai dai ya lallaba ya tafi wani wuri ya saya kuma gobe ya je can gobe ya je can dan nan ma zai ce nan ma sun sani saboda a gidan ma tsoron gidan yake gaba ɗaya yana ganin gidan ma sun shirya kashe shi kuma kullum haka za ki ta gani a ta faɗin masifan nan ana gani yau ga shi nan yanzu jiya nan muna karatu nan da yamma sai da wani ya ce jiya a jiya ya ce ya dawo daga abuja ya je rabon faɗa tsakanin ɗa da baba kamar a buga za a tashi a buga saboda da ɗa da baba to haka za ki ta jin abin kullum ga shi nan a ta haihu wannan ana abin nan 'ya'yan nan suna abin nan ɗinsu ita dai mace ta da abin nan amma dai yau a ce ga mace ta buɗe ta ja daga ita da babanta mu dai har yanzu ba mu ji ba amma maza da ake ta cewa mutum ya ta cewa wai shi sai ya haifi maza sannan ya san ya haihu to gashi nan yanzu mazan da ake haihuwa ni dai ina ce tunanin mutum da ɗa ba ya ji kai shi ba ko mazan da ake nema ba dan kana tunani ba ne in ka tsufa su taimake ka to yanzu ba ku ka sun girma yadda za su fara taimakon ka so suke su yi ma duka Shi ne taimako sa su su yi ma duka a gidanka 'ya'yanka a ce suna so su yi ma duka sai an je an zo ana an taru ana raba ana rabawa za su yi ma duka wannan haihuwar mai amfani ta ɗan da za ka haifa a ce yau ya taso ana rike shi ana rike ka zai doke ka wallahi wata rana irin wannan abun ba ya sa a kafin ya doke kan ma za ka mutu in dai ka tuno ɗanka ne yau ake rikewa zai ma duka wallahi ba ya sa abu bakin ciki kawai zai sa mutum ya mutu ma tun san bai doke shi ba to wannan fa shine halin fa da ake ciki kama su kuma mata yanzu wai mace da ta ganta da juna biyu yanzu masu sikanin har sun daina gaya wa mata abin da ke cikin su idan ta je aka yi sikanin ta tambayi ta ce me a ciki sai ce a ah, no kawai sai ba wurin blank saboda in suka ga mace ce to sai ta zubar da ita ko ta fara girma sai ta sa an yayyanke ta fito da ita ta ce ina mace ba za ta wai rabi za ta samu rabi wai rabi amma suna suke mata rabi ne in ta zo kawai da an ce mata me ciki ta ce rabi to mace kenan saboda ita rabi za ta gado kawai shine a gaban su saboda aka rabi ce nan ta tambaye ta aka ce me aka ce mace a cikin cikin naki ta zai rabi to mace ke da saboda aka yi, ita za ta zo ta in an zo rabon gado ita rabi za a bata don haka sai ta je ta sha magani ko ta je ta samu waɗanda su aikin su kenan su sa almakashi su gudu su ta ta fito da ita saboda ta sauri ta samu namiji wai in ta jira sai ta haifi wannan sannan ba haka nan kuma wata ila ta sa rai nan gaba ta reni wannan ta zo ta kai inda za ta haihu namiji an yi latti to da ka gara ta samu ta zazzago ta ta fito da ita saboda shi kenan daga da ka fitar da ita kuma ta ci gaba da aikin neman namiji saboda namiji ne zai samu kaso full ita wannan rabi ce mace to kullum dai gawan nan ba mu bane na fari in kika ga an zo an abun nan kawai za a ce abun ya juya ne to amma ya mata abin da suke kallo mijin nan shi zai fara mutuwa saboda haka za su samu gado ce nan gaba kaɗan za ta zama hajiya ita ma sai dariya ta ce ta kusa zama hajiya saboda in dai to in kuma mutum bai da kokobo ba bai da kokobo sai mun ga tsiya ba in bai da kokobo ba mhm. in baka da kokobo ba sai a yaya daga nan to saboda haka shine abin da suke gidan ma da aka ciki za su ce ta sun rabawa ƙananan ma za ka jana rabon gado mu dai babban matsalar tamu ma dai duk dai inda za a kai a komo dai sumuni sumuni ne sumuni ne shine babban masifa sumuni ne babban masifa kenan sumuni in ita ɗaya ce ma sumuni in su hudu ne ma sumuni saboda haka ita masifan da ya dame ta kenan sumuni to bari ta yi ƙoƙari ta fi kowa 'ya'ya maza saboda in ta ja sumuni can nan kuma 'ya'yanta maza su janye sauran to shi yasa ake son mazan ai to kuma ba yasa ba ba zo ba wannan ne a ce a ce a ce a ce yayi mata duka wata rana nan masallaci muna zaune da liman yake ce min abubuwa ya ce jiya wata ta kawo ƙara ta ce ɗanta ya bubbuge ta shi kuma ya san ɗan ya taɓa karantar da su yasa aka nemo shi ya ce yanzu kai dan ga baban ku bai nan a ce mamanka da take tunanin kai ne zaka kula da gida kuma ka tashi kai mata duka ya ce gaskiya shi ba duka ya mata ba to karya za ta yi ma ya ce wallahi shi ba duka ya mata ban kaɗe ta yi ya ce ban kaɗe ta yi abin da ya kawo abin kuma wai shi to kun san da yadda matasa suke su ba sa cin tuwo yawanci abin da suke ci indomi ko su ga to abin nan in dai to aka yi toron na matsala ne ko da wuya aka aki matsala ne so da aka sai kawai shi sai je to biredi biyu ake sai kuma kullum da sai an yanda za a yi ba samu biredi biyu kuma yau mai so biredi nan bayan to shi kuma aka yi tuwo kawai sai zo sun guma biredi guda ɗaya kawai kuma ta safe ya zo ya ce shi ma shi ma ina na shi nan da ya sungumi ɗayan shi ne ta je ta nemi mai faɗa ta ce yanzu kai wa ne ka je sayan da abubuwa suke mahaifin ku baya na yanzu ne maka san da nake ina samun kuɗin biredin nan ba a so guda biyu in ba biyu ne ba zai ishe ku ba sannan kuma kai sai ka zo ka ɗauke ɗaya sannan ya riga ya ci rabi ta ce to yanzu yanzu kuma ko kai ta kai ka rike wannan da daddare to ai shi ɗayan ba zai isa ma sauran ba sauran abin nan din ba ka sai ta mai faɗa da yayi shuru yayi shuru kawai ta ne mai faɗa sai tashi zai fita ta ce ina ma faɗa ina ma magana shine zaka tafi ta turo shi ya dawo ya zauna ta ci gaba da faɗa ta ci gaba da faɗa ba ta gama ba ya ƙara kura zai tashi ya tafi ta ƙara cewa ya za a yi ne ma magana ka tashi ka tafi ya ƙara komawa ya zauna ita kuma ta ba faɗan haka nan ba sai ta gama ta ci gaba da faɗa da ya kara tashi kawai sai ta tare shi kawai sai haka da hannu kawai mangare ta kawai sai ta faɗi da duwa ko ta a ƙasa ya wuce ya tafiye shi to shine to dama karfin ku ɗaya ke kika haiko karfi to kiki yayi ƙarfin in dai kina mace a irin wannan zamanin ki daina shiga gaban danki domin ɗayan nan yanzu sai dai a ta'adda ke kika haiho shi amma yanzu kin haihu karfin da ya fi karfin ki domin yanzu nan inda za a ce baki da lafiya dan ki sai ya sabe ki tsaf sai asibiti ya dauke ki in an ce dauke ki dauka ki zai to ki daina kallon ke ce uwa shi yanzu ki rika kallo shi zai kalle ki ne a matsayin uwa na girmamawa ba uwa a matsayin kin fi karfin shi ba to in kika samu mahaukaci to sai baki mamaki to kun ga shi kawai fa haka ya da hannu kawai da tsoro ta kare ta kare kofa ta kawai da yi mata haka da hannu kawai ita dai ta faɗi da baya baya tabas ta koma gefe ta kuka ɗanta ta ce abin nan ne to amma ko haka ɗin ne ko bai mata duka so shi wannan ɗin ma ba duka ba ne mutum ya tunku da mai shi ta je ta faɗi da duwawu ta faɗi dabas to to to shi ya sunan shi to kun ji da haka mai dai ta adda. amma wanda suke zuwa yanzu masu tunanin cewa wai su in sun haifi mace rabi suka haifa ba su haihu ba to kin haiho gudan in ba isa a ba ya zama maki guda ɗaya abin nan ba amma ya ta mukaki ba labari na ji ba inda labari muka ji sai mun shakka na je masallacin shek jafar wata rana muhadara a goman karshe wata ta rubuto ta ce ita ana maganan a bauta a goman ƙarshe ita ɗanta yanzu kullum sai ya buge ta a goman ƙarshen nan dukkan tsaya take sha kawai ta. na tambaya na ce yanzu da Allah mai takardar nan tana nan cikinmu aka ce tana nan tana nan ciki ita ta rubuto wallahi ɗanta kullun sai ya buge ta wadda aka jama'a mu koma ma Allah tabaraka wa ta'ala mu ta roƙo Allah tabaraka wa ta'ala wannan duniyan masifa ce to amma kuma abin da yasa za a yi maki haka ke ma ba saboda Allah kika yi hoshi ba ba saboda Allah kika yi hoshi ba bakin haihoshi ne dan ki samu wanda watakila ta dalilin shi za ka ga addini ba kin haiho shi ne wanda dan dalilin shi ki ci duka ba rabi ba ki ci duka ko dan ta ci duka ne saboda haka Allah Allah da take tana adda Allah ya ba ta da namiji ba dan a ba ta da namiji wanda zai zo ya kafa addini ko ya wani abu ba dan a ba ta da namiji tafi kowa samun kaso wajen gado gadon banza gadon hofi saboda haka abin nan ne gashi nan wa masifu su ta yi su ta ta cewa ana dukan su kaji yau an ce uwa ɗanta ya yi mata duka ran nan na gaya muku na ce wata uwan ɗanta fa da karfin tsaya kama ta kulle a cikin ɗaki ya ja ta tana ihu tana kuka ya goggoge mata jiki da bango tukuna sannan ya kakkarce ta sanne kulle ta cikin ɗaki sai da ta kwana uku a cikin ɗaki a kulle ta fitsari ta komi a nan ba ci ba sha sai ihu take kwana take ihu a cikin ɗaki ɗanta kuma ya kulle ta saboda kawai ta ce baya ba ta abinci idan aka dafa abinci tana gani za a dafa abinci sai sai ya ci ya koshi sauran ya ba karnuka ta zo ta ce to ita tun da haka ne tana so ta fara sana'a ta rika fita waje tana so ya fanke tana soyawa da abin nan ya ce shi ba za a yi karuwanci a gidan shi ba ta ce ni ce zan yi karuwancin ku ni ce ta ya ce eh za a yi mai karuwanci a gida ba in kuma ta ce za ta yi fanken nan za ta ji a jikinta ta ce a jikina tana mamaki saboda san za a yi haka ba ta ce ni uwarka ce ta ce ya ce wallahi kika kai fanken na kobar gida za ki gane ki gane baki da wayo ita ko ta ce wallahi sai ta yi fanke sannan da anta ne ta ce sai ta zo ta yi fankenta ta ko so kayan fanke za ta yi fanke ce na ce ba za ki fanke ba kin ce to za ki ga ko za ki fanke ce to ta shi ki shiga daki kulle ki ta ce ba da ya ce shi ta ki haba malam ya ko ja ta girri ta ta daddagewa da ya fizge ta sai cikin daki ya sa ta yi garkame a cikin ɗaki bayan ta ci bugu uwa wadda ta haifi mutum ba ka ni na ruwana da ko zuwa ne ne tun da na san musulmai ne ai ba ba kabilan nike ba ni inda ba musulmai bane ma ina ruwanmu da su tun da dai musulmai ne ba ruwanmu da yaran su amma dai musulmai ne to tun da ko musulmai ne ai ba ita ce karanta wa manzon Allah ba mahaifiyar da ta haifi mutum mutum ya mata duka ya kulle ta cikin ɗaki kwana uku komi a nan take yi ba ci ba sha to wannan an shi ne ƙarshen masifa don ko wata mata ce haka nan kawai aka yi ma haka mutum ya mata haka to ya yi mummunan jafa'i balle uwar da ta haifi mutum ko matar da ya auro ce wadda ba ita ta haife ba in ya kulle ta bayan ya mata duka ya tsare ta ya kulle ta cikin ɗaki komi ta yi a ciki to ya yi mata mummunan jafa'i balle mahaifiyar da ta haifi mutum ya mata duka ya ja ta tana yana tana ja yana ja ya nuna mata ƙarfi ya fisgota ya gurje mata kafaɗu da bango sannan ma haka ne ya shiga ciki ya ce ba na ce ba za ki fanke ba kin ce sai kin za ki ga ya ke ta tukuna sannan ma haka ne ya kulle ta cikin ɗaki ta kwana uku tunda ta ya san ya fi ƙarfinta kuma ita ta goya shi ita ta haihu shi ta goya ka la haula wala quwwata illa billah ta saboda haka dai waɗannan su ne abin nan ɗinsu don haka mutum ya tsaya kalli waɗannan abubuwa ku rika adda kuna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala alkhairin duniya da na lahira ba abin da kike gani shine alkhairi ba dole ya zama shine alkhairi ba amurin mumkin ita neman wani abu ya zama maki masifa saboda haka su dai waɗannan ga sunan Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi zalikal fawzul azim shine nan walillahi ma fis samawati ko lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sannan bayan kawahi wal ardi ne afwan wa ma fi hinna wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai sharhul kalimat ai ilahaini ai ma'budaini ai sune abubuwan bauta guda biyu yubadani ai wanda sa ba za a bauta mawa ai min duni wanda ba Allah ba tabaraka wa ta'ala subhanaka ai tanzihan laka wa taqdisan tsarki ya tabbata gare ka kuma tsarkake ka ya Allah ba yiwa ma yakunu li ai ma yanbaghi li wala yata'atta li zalika bai dace da ni ba kuma bai kamata ba bai ma yiwuwa ni in yi haka ya Allah shahidan ai raqiban kana gani ar-raqibu ai al shi an ce shahid raqib ne in an ce raqib shi kuma al-hafiz wanda yake tsare da komi kenan Allah yana ganin komi in tu'azibhum ai in kai masu azaba ai binarika da wuta ka fa innahum ibaduka kai ne ya Allah ai ka kuwa su bayi ai ai wannan ai tafa'alu bihim ma tasha kana aikata abin da kaga dama daga gare su kana yin abin da kake so ai ma tasha wa in taghfir lahum in ku ka gafarta masu ai tastur alaihim wa tarhamuhum idan ka rufa masu asiri ka ji kansu ka ji tausayinsu ya an tudkhilahum jannataka shine ka shigar da su aljannan ka to shikenan wannan kai ne ka so al-aziz al-hakim al-aziz al-hakim al-ghalib alladhi la yuhalu bainahu wa bain muradi shine mai hikima wanda ba a sha maka cewa tsakaninsa da abin da yake nufi sannan al-hakim mai hikima kuma alladhi yada'u kulla shay'in ay fi mawdi'ihi shine wanda yake aje komai inda ya dace wa yadkhul mushrik fi an-nar ya shigar da mushriki annar wal muwahhid janna. sai ya shigar da wanda ya kadaita shi kuma aljanna Allah ka samu muna daga cikin yan aljanna ba dan halin mu ba ya rabbana as-sadiqin shine masu gaskiya ay jam'u sadiqin shine jam'in mai gaskiya wa huwa man saddaqa man saddaqa rabbahu shine wanda ya gaskata ubangijinsa tabaraka wa ta'ala fi ibadati wa wahadahu ya bauta ma Allah shi kadai ya gazganta Allah wajen bauta sannan ya kadaita Allah bai hada shi da kowa ba domin shirka ita ce mafi munin laifi waradu anhu kuma Allah ya yarda da su aili annahu asabahum ya mali domin Allah ya saka masu da ayyukan su jannatin tajri min tahti al-anhar wato aljannoni wanda sun ruwa na shiga ta gargashin su gaba daya aljanna tana shiga ta nan ko ta ina abu yana tafiya daidai ai ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi ai ala fili ayyi shay'in akan aikata komi ta'allaqat bihi iradatuhu wanda komi nufin Allah yana da alaka da wannan wa arada filahu kuma sannan yana son ya aikata fa innahu yaf'aluhu wa la yujizuhu Allah tabaaraka wa ta'ala yana aikata aikin sa sannan kuma babu abin da zai gagare shi wala ya'jizuhu bi halin min al-ahwali babu wani abu da yake gagararsa duk abin da Allah baraka wa ta'ala ya so yi wannan abu sai ya faru babu wani abin da Allah ba zai yi ba sai dai bai so ba ya fito ko to nan za mu tsaya ko a ci gaba a nan yana da yawa ne ba zai gaba ba muka ce sai mun gama za a yi amma kuma da mun gama ko to mu gama ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi masu albarka يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الله تبارك وتعالى ينا تيما النبي صلى الله عليه وسلم واذكر لقومك كجام متعننك shine nan wa iz qala ka ambata lokacin da Allah ya ce akwai nahar nan hadha ay mithlu ati ko wannan da aka ce da aka ce ata amrullah kamar aka ce ne ata amrullah fala al'amarin Allah ya zo ku daina ma gaugawa ku ce zo to ta amrullahi shi ma nan kamar haka ne zaka ce ai a ta bi sigatil madi ya zo da sigan madi ne li tahaqqiqil wuqu'i Allah ya kan faɗi abu da sifan madi saboda Allah ya tabbatar abin zai faru dan a nuna mana abin nan zai faru tabbas shine li tahaqqiqil wuqu'i wa kadhalika hunaka haka na aka ce shi ma nan iwai qala ka ambata lokacin da Allah ya ce wa huwa ma'ana yaqul bi ma'ana yaqul kamar yadda Allah kama ana cewa ka ambata lokacin da Allah ke cewa amma tunda za a yi na kiyama to kama ha an gama ma an yi yace iz yaqulu Allah ya Isa lokacin da Allah zai ce ya Isa ila akhiril aya to da haka shine nan ai ka almata lokacin da Allah zai ce ta'ala yawma yajma'u Allahu rusul ranan da Allah tabaraka wa ta'ala zai tara manzanni wa yas'aluhum ya tambaye su ma za ujibtum me aka amsa maku sannan bayan haka nan wa yas'al Isa bi mufradihi sannan ya tambayi annabi Isa tawbihan lin nasara saboda zargi akan kiristoci ala shirkihim akan shirkan da suka yi yace ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah ay ma abudain wato abun bauta guda biyu ayyuqarriruhu bidhalika yana mai tambayan wannan ne wayan fi isa zalika alal fauri nan take annabi isa zai kore wannan abu nan take yace bai yi ba wa yaqulu munazzihan rabbahu ce yana tsarkake ubangijinsa tabaraka wa ta'ala yana cewa aishi wato rabbahu ta'ala muqaddisan yace subhanaka sarki ya tabbata gare ka Allah ma kunu li an aqula ma laysa li bihaq ba yi wa ni ko in fada abin da ba na ba akwai na har nan ba na biyu akhrajat tirmidhi wa sahahu an abi hurairah imamu tirmidhi ya fita da hadisi ya abin nan ba ya inganta shi an abi huraira qala talaqqa isa ay hujjatuhu wa liqa'ahu wa laqahu allah ay fi qawlihi annabi isa ya kawo hujjarsa kuma allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar masa da tasa wa idh qala allah ya isa ibn maryam ya isa dan maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah ya kai isa kai ne kace ma mutane su rike ni da kai da mamanka kace a rike ku abun bauta guda biyu ba Allah ba qala abu huraira abu huraira ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam falaqahu subhanahu Allah ya kaba masa hujja ya fadi ya ce subhanaka ma yakunu li Allah da ya bashi wannan hujja in ba ka ba zai ma iya magana ba ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ba yayuwa gare ni in faɗi abinda ba hakki na ba al-aya wannan shine abun nan na farko saboda aka nuna mana tabbacin wannan abun ya fito ko saboda aka wannan abun nan ne ai wa yaqulu ai subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq baya wa gari ya Allah tsarki ya tabbata gare ka baya wa in faɗi abin da ba hakki na ba in ce wannan abu ni nawa ne bayan kuma ni na san ba hakki na ba ne wa yu'akkidu yana karfafa kore wannan maganan mimma wajjaha ilayhi tawbihan liqaumihi na abin da ya juya ya mulci ma zargi mutanen sa yace in kuntu qultuhu faqad alimtahu in har na ka ya Allah ka sani ya rabb innaka ta'lamu ma fi nafsi ya Allah ka san abin da ke cikin raina fa kaifa bi qawli wa amali yaya magana aiki na ko magana abin da na faɗi ai shine abin da ya fi cancanta ma ka sani wa ana la alamu ma fi nafsika ni ban san abin da ke cikin ranka ba illa an tu'allimani shay'an sai dai in ka sanar da ni wani abu li'annaka anta allamul ghuyub domin kai fa kai ne masanin abubuwan da ke boye ma qultu lahum illa ma amartani bihi ba abinda nace masu sai abin da ka umarce ni an aqula wanda kace in fadi masu lahum an aqulahu lahum wa huwa wa huwa shine shine cewa ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na kuma Ubangijin? kuntu alaihim shahidan kuma na kasance kansu mai tsaro ina tsaron su ai raqiban ina tsaron su falamma tawaffaitani bi raf'ika ilayya ilayka bi raf'i ilayka yayin da ka dauke ni saka karbe ni sanda ka dauke ni zuwa gare ka kuntu anta shi ke nuna cewa lallai Allah tabaraka wa ta'ala bai bari an kashe annabi Isa ba an dauke shi zuwa sama yace lokacin da ka dauke ni zuwa gare ka kunta anta raqiba alaihim kai ne mai tsaro akan su kai ka sani ay tarkubu amalahum kake tsaron ayyukansu wa ha kana kiyaye su lahum litajribi ko litajri litajziha a litajzihim biha saboda ka saka masu da su saboda haka kai ka sani wa anta ala kulli shay'in shahid kuma kai kana halarta kan komi ay raqibun wa hafizun kana tsaro kana dako kana sane da komi komi ka sani kana tsare da shi dan haka wannan abun nan ne ni ban yi ba akwai ayoyi akwai nahar guda biyu أخرج إمام الترمذي وصحاه عن أبي هريرة رضي الله عنه أي ناكرنت وننكو ونن شهيدا أي رقيبا أي أراعي أي أحوالهم كي كان أثني إنا نين إنا كل هذا حالا يصد نكرعي وأدعوهم إنا كرنس إلى العمل بطاعتك ina kiran su wajen yi maka da wa anhahum an mukhalafatika ina hana su akan saba ma amma bayan nan kuma ban sani ba ba sa abin da suka yi ba ya Allah in tu'adhibhum in zaka yi masu azaba ai man mata minhum ala shirki wanda ya mutu a cikin su akan shirka bi an tasli bi an naraka ka shigar da shi wutarka fa anta ala zalika qadir kai mai iko ne akan wannan wa in tagfir lahum in ko ka gafarta masu ai liman mata minhum ga wanda ya mutu a cikin su ai ala tauhid fa tudkhilahu jannataka ka shigar da shi aljannanka fa innahu fa innahu ai ahlun ya cancanci wannan innaka antal aziz kai kai ne mabuwayi ai al-ghalibu ala amriki wanda yake da iko akan umarninsa al-hakim mai hikima alladhi yad'u kulla shay'in fi mawdihi wanda yake sanya komai a wurinsa fala yan'amu ai dan haka shi wanda duk shirka fala yan'amu ba zai shiga cikin ni'ima ba fala yan'amu man ashraka bihi duk wanda ya hada Allah da wani ba zai shiga cikin ni'ima ba wala yu'azzabu man ata'ahu wa wahadahu sannan kuma wanda ya girmama Allah shi kuma ya kadaita Allah ba za a yi masa azaba ba Allah ka samu daga cikin wanda ba za ka yi azaba ba dan ba dan halin mu ba fa ajabahu rabbu tabaraka wa ta'ala qailan sai Allah ya bashi amsa ya ce masa hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum yau rana ce wanda gaskiya za ta amfani masu ita yau rana ce wanda gaskiya za ta amfani masu gaskiya wanda suka yi gaskiya to gaskiya su za ta amfane su Allah ka samu daga cikin masu gaskiyan nan qala Allahu hadha yawma yan yawmu yanfa'u sadiqina ila akhirih ay kalamun ne musta'nifun ay khutima bihi alhadith wannan magana ce wadda take tana zaman kanta sabuwa ce amma ita ce aka kulle magana da ita amma ya kau yawma yajma'u Allahu rusula kan abin da zai faru ranar da Allah ya tara manzanni gaba ɗayan su zakara sawaba sadiqina Allah ya ambaci ladar da zai ba masu gaskiya ladan nan ba abun da ya kai ta girma ita ce aljanna wa huwa aljannatu wa ridwanullah shine za a ba su aljanna za su samu yarda Allah wa huwa alfawzul azim wannan rabo mai girma Allah ka samu daga cikin wanda za su samu wannan alfawzul azim bi mannika wa karamika innaka waliyyu dhalika wal qadir alai saboda haka wannan sune abinda Allah tabaraka wa ta'ala zai basu. su ayar gaskiya su za ta amfane su a yi sadaqullah ta'ala fi imanihim bihi sun gazganta Allah tabaraka wa ta'ala wajen imani da suka yi da shi fa abaduhu wa wahadu wahadahu suka bauta masa suka kadaita shi la sharika lahu wahdahu la sharika lahu fa abaduhu wahdahu la sharika lahu suka bauta masa shi ba shi da abokin tarayya walam yushriku siwahu sannan ba su hada wani da shi ba ai wana fa'ahu wana fa'ahu lahum an ad an bihi wato ko in mina fɛ ce an o de ko ayi bihi janna kuma wannan abu ya amfane su saboda an amfani sun a shi ne aka shigar da su aljanna wanda take janna ta jiri min ta ce al an aljanna ce wanda koramu suna gudana ta karkashin ta khalidi na fi ha ayi za su dawwama ciki la ya furo juna min ha abadan. ba za su fita ba daga ciki har abada ma'aridallahi an bayan kuma haka Allah ya yarda da su domin yadda Allah ma tafi aljanna dadi wa radahum anhu suma wa ridahum anhu kuma suma sun yarda da shi bima an'ama bihi alai saboda ni'iman da ya masu saboda haka sun gamsu ko da za a ce su nemi ƙari za su ce menene wai ba su ba su mi za su nema ƙari kuma ai abu komi yayi saboda haka an ba su wannan min na'imin la yafni wala yabi za a ba su ni'iman da ba ta karewa kuma ba ta tsufa ko yaushe tana nan ba radda za a ce babu zalikal fawzul azim wannan shi ne rabo mai girma na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ba dan halin mu ba ya Allah ka samu daga cikin wanda za su samu wannan rabo mai girma innahu najatu minan na wannan fa shi ne tsira daga shiga wuta duk wanda ko bai shiga wuta ba ya gama samun arziki wa dukhul jannati sannan kuma ga shiga aljannu ne a zo mutum ba ma guda ɗaya gare ba yana da ita ta nan gefen yana da ita ta nan gefen ga sunan ga gidaje daban-daban wannan kyauta ce babba daga Allah tabaraka wa ta'ala wa fil aya ala khira aya ta karshe ita ce ta 120 daidai da kubiru ta'ala anna lahu mulku samawati wal ard Allah yana ba mu labarin shine bai ke da mallakan sammai da kasa gaba daya nashi ne sannan wa ma hinna da abin da ke cikin su min sa'iril makhluqati wal kainati da sauran halittu da dukkan abubuwa sauransu khalqan wa mulkan wa tasarrufa Allah tabaraka wa ta'ala shine ya halitta su wa mulkan kuma mallaka shi ne wa tasarrufan kuma shi ke juya su yadda ya ga dama shi ke tagawa ya sauke kashe raya duka ya fa'alu fiha ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama game da waɗannan halittu nashi fa yarhamu wa yu'adhibu Allah yakan ji kan wasu wasu kuma musu azaba ba wanda zai ce masa dammi wasu zai dauke su ya sa su gidan rahama saboda sun yi imani da shi wasu kuma zai masu azaba ba wanda zai ce masu me yasa aka yi haka wa ala kulli shay'in qadir Allah bai yi ne akan komi ba abinda zai gagare Allah tabaraka wa ta'ala la ya'juzuhu shay'un fil ardi wala fis sama ba abinda zai gagare shi a cikin sammai da kasa duk ya yace zai yi haka za a yi huwa samiul alim Allah tabaraka wa ala mai ji ne ko masani ne yana jin abin da bayansa suke faɗi na ambatan sunan shi ko kin ambatan sunan shi sannan kuma al'alimi yana sanar da abin da suke aikatawa da wanda suka faɗi da wanda ba su faɗi ba yana cikin zuciyarsu a kwance Allah tabaraka wa ala yana sanar da shi waɗannan su ne ayoyi kafin nan akwai nahar guda biyu nahar na farko shine fi hadhihi al-aya al-burhani al-barhana as-sahiha ala uluhiyyati Allah ta'ala wa rububiyatihi lil alamin cikin wannan aya akwai hujja a fili ingantatta wanda take nuna cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine ya cancanci abauta masa uluhiyya kenan abauta masa shi kadai wa rububiyyati kuma cewa tana nuna shine mahalicci ga dukkan abubuwan duniya lil alamin wa ibtal da'wan nasara da kuma lalata duk maganan da kiristoci suke yi fita ta'alihi Isa wa ummihi alaihi salam da suke cewa wai annabi Isa da shi da mamansa Allah ne abun bauta ne wannan magana ta su ƙarya ce abu na uku ba ma ta'allaqat iradatuhu bi shay'in fa aradahu illa kana babu wani abu da Allah tabaraka wa ta'ala zai so yayi in har ya so yayi babu abin da zai so yayi illa kana face wanda abu ya kasance kama arada min sa'iril ce, kamar yadda Allah wa ta'ala yake so dukkan sauran abubuwa babu wani da abu da Allah zai ce zai yi ya ce da na so da haka ya zama amma kuma ya zama haka asha lillah waɗannan su ne ayoyi hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya cikin wadannan ayoyi masu albarka na karshen wannan sura ta gofin na data tawbihin nasara fi arasatil qiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai zargi kiristoci zargi mai tsanani wanda ba za su iya da ansa ba filin kiyama shine arasat shine wannan fagen na kiyama da kowa zai zo Allah ta'ala Isa kan wane ne yace su ce annabi Isa abin bauta ne walidatihi alaihi wassalam da kuma mamansa za a zarge su akan wannan ƙarya da suka yi na cewa annabi isa da shi da mamansa abin bauta ne abu na biyu bara'atu isa alaihi salam min mushrikin nasara wa ahlul kitab annabi isa zai barranta zai ce ba ruwan shi shi ba shi ce su yi wannan bauta ba daga mushrikan kiristoci da kuma na ahlul kitab abu na uku ta'zibul mushrikin a cikin wannan ayoyi mun fahimci da za a yi mushrikai azaba mushrikai yan wuta ne imil muwahidi ne da kuma yadda Allah zai sanya wanda suka kadaita shi cikin nema, Allah ka samu cikinsu. su ala mabda il hikimatil ilahiyya wannan duka ya tsayu ne akan ka'ida ta Allah ta bara wa ta'ala yana yin abin da ya ga dama na hudu fadilatu sidiki ana nuna mana falalan yin gaskiya cewa mu yi gaskiya a rayuwar mu gaba ɗaya mu yi gaskiya wa annahu nafi'un fid dunya wal akhirah cewa yin gaskiya zai taimake mu duniya da lahira in dai mutum ya yi gaskiya to Allah zai taimake shi a duniya da lahira fil hadith ya zo cikin hadisi alaikum bisidiki ina maka umarni da yin gaskiya fa innahu yad'u ila albirri domin yin gaskiya tana da mutum zuwa ga da'a wa innal birra yahdi ila aljanna sannan da'a tana kai mutum zuwa aljanna wala yazalu ar-rajulu yasduq ta yataharra sidqa bawa ba zai gushe ba ko baiwa yana gaskiya yana kirdadan gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqan har rubuta shi wurin Allah yana mai gaskiya saboda haka gaskiya abin yabo ce babban al'amari ne أخرجه غيره غير واحد من أصحاب الصحاح والسنن ونبير سؤال غير الله شيئا ضرب من الباطل والشرك mutum ya roki wani Allah wani abu ka zo ka koma ko ki koma kina roƙon wanda ba Allah ba wani abu nan wani abu ne wanda yake batacci kuma nau'i ne na shirka don haka ba a roƙon kowa sai Allah duk wanda ya shiga cikin damuwa to kai kukan shurin wurin Allah tabaraka ta'ala mutum ya koma yana kai kukan shurin wurin dan adam to wani nau'i ne na barna kuma nau'i ne na shirka da anna ghayra Allah la yamliku shay'an domin duk wanda ba Allah bai iya mallaka ma komi wa man la yamliku shay'an kaifa yuti wa min ayna yuti wanda bai mallaki komi ba to yaya za a yi bada kuma ta ina ma zai baka shi ma bai bada shi waɗannan su ne ayoyi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saba tsira da sarki sunayen su a dakalin mu fiƙa hukun sha'afi na na na alfiƙi hukun suka ce sha'afi na na sittin da shida ana magana in ba ku manta ba satin da ya wuce aka ce ita zina tun da mummunan aiki ne to kuma za a toshe duk kafofin da za su kai mutane zuwa ga zinan nan kuma yadda muka ce ta shari'ar musulunci ba so take ta kama mai laifi ba so ake a tare mai laifin daga yin laifin da haka duk abin da zai kai shi ga laifin sai a tare shi shi ya sa ma a tarihin musulunci ba a taba kama wani ba a kan cewa da hujja kama shi aka yayi zina sai dai in shi ya faɗi ko ita ta faɗi ta zo ta ce ta yi da kanta saboda musulunci tarewa yake yi a tattare mutum kada ma a ce shi dan zina ne ko kada a ce ma yayi zina saboda kada a zubar da mutuncin shi a zubar da mutuncin zuriya shi to wanda yake shi wawa ne wanda za a tare din a tare shi a tare shi kuma bai je ba to sai ai masa hukunci kamar yadda Umar radiyallahu anhu yake cewa man abdalahu lana sabqatahu nuqima alayhi kitaballah duk wanda ya ya nuna mana wawancin shi to sai mu tsaya da mai littafin Allah mu ba mu san gaibe ba ba mu san mutum a boye ba mu san ka in ta boye kai abu ba mu sani ba amma man Abdala abdalana sabhatahu duk wanda ya nuna mana shi wawa ne mutum alaihi kitabullah sai mu sai da masa littafin Allah kawai masa hukunci da haka mutum ko zina zai yi in shi wawa ne ya kai ga har sai da ya zo ya bayyana ta a fili har aka kama shi to shi kenan sai masa hukunci a tsaye da masa littafin Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko na haka wannan abu na biyu shine annazaratu wata kirari kallo da maimaita kallon mutum ya kallo ya ƙara maimaita kallo idan kallo na fuji'a ne wanda za a ce kawai mutum ya kallo an kallo ko ya zo zai wuce abu ya gita ya kalla sai daga nan ya kawo da kai shi wannan ba kawo mutum da shi amma mutum ya kalla ko kuma yadda wasu suke cewa wanda suka kawo ma kansu saboda hawa suka ce wai tunda an ce kallo ɗaya ba laifi to in za ka yi ɗayan sai ka yi kwakwara kenan ka kura ido sai abin ya bace ko kuma sai wannan wannan sauran su ne suka yi ba wanda ya ce haka kallo kamar kibiya ce idan dai har aka harba shi bai cika dawa haka nan ba shi yasa aka hana kallo kada namiji ta kallo kada mace ta kallo kuma ma ɗabi'a mace fa komi za ta sa duk shigar da za ta yi in dai mutum zai kura mata ido ko tana gaban shi tana tafiya ko tana nufo shi yana ta kallon ta ya kura mata ido sai ya ga wani abun da dai bai kamata ya gan shi ba saboda ba duk ba halitta iri dai ba da ta dan adam da ta namiji da mace da ta mace ita kowane kuma wuri akwai wanda shi nan yake burge shi ga jikin mace to inda take tunanin ba komi bane a wurin wani komi ne a wurin wani shi yasa Allah shi bai tsaya ce ga 'ya kai inda za ta rufe ba sai ce ta rufe jikin duka ni nan ina gaya muku duk da maganan ba ta da radi amma don ku gane wannan magana da na ce ko akwai inda yake kallo ba ni manta lokacin muna samari akwai wani mutum a wajen hanyar gidanmu kullum in muka zo in yamma ce sai mu gan shi zo ya zauna a wani dakali haka yana zauna kan wannan hanya yana bai tafiya wata rana kawai to har yana da wani suna na tsaya ana ce mashi wai bindi to shine sai wani yake tambaye shi ce wai kai me kake yi nan wurin kullum ya shiru ce na ruwanka ran nan da ya matsa mai suna wasa sai ya ce wallahi akwai wata mata ne da take wucewa nan tana zuwa aiki ne tana dawowa duk sadda kaga ya zauna na ai kaga baya ce ai kaga baya zama ranar asabar da ranar lahadi da bata zuwa aiki to amma ranar tun daga ranar mande kullum da la'asar ya ce shi sai ya zo nan wurin ya zauna kan wannan dakalin saboda za ta dawo aiki shi kuma yana kallon diddigenta ya ce shi wallahi wannan diddigen nata ko lomato aka sa a wurin na wallahi sai ya cinye ta saboda shi ba abin da ke burge shi sai diddigen nan diddigen ta ba da takalmi in ta wuce sai kawai ta kallon diddigen sai ta wuce sai ta yi nisa kuma gobe ma ya dawo ya zauna a wannan wurin shi dai wannan diddigen ke kallo ce shi sai ya ji wallahi tallahi da za ta sa mai tuwo ko ta bashi wannan diddigen ta ce ya lashe wallahi sai ya lashe diddigen nan to auna to kin ga da musulunci ya taho shi sai ya ce to sasa ba to amma sai ku rika ganin kaman abun ba abun nan bane namiji da shi da mace kaman magnet ne da karfe kamar magnet ne magnet idan kika sa shi ga abin da ba karfe ba sai ki ga yana repelling za ki yana haka yana kauce bai sa amma da kin hada shi da nashi me zai yi sai kiga ya tafke shi har sai kin ji wata ƙara kar ya tafki dan hoto kamar haka namiji yake da shi da mace da an haɗu da namiji da mace wuri ɗaya ba kowa wurin nan to shaitan ne kawai tsakiya to kuwa sai ya haɗa abin da zai haɗa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana hadarin abun manzon Allah ya nuna mana ma wannan. ahadakum ma'amra'atin illa ma'azi mahramin kada ɗayan ku ya kuskure ya rika ka ɗauta da wata mace wadda ba muharramarsa ba sai ko in akwai wani saboda in shaidan ya shiga tsakiya abinda za a yi kowa zai koma ya kuka ne daga baya ita ta rika cewa ita ma bata san yadda aka yi haka ya faru ba shi ma ya rika cewa bai san yadda aka yi haka ya faru ba kuma gama ta gama saboda haka ba a yadda ba a bari babu wata mace da za ta ce wai ta yi trustin kanta sai ta kaɗai ta da namiji ta ce ta yi trustin kanta babu namijin da zai ce shi ya yi trustin kan shi ya yi ta kaɗai ta da mace ko ina wadda ba muharrama shi ba in aka sake wata ran wani abu ya faru wadda da aka wannan shi ne a wannan ma da haka za ka gani a wannan ne kuma ko an ce ba komi a lokacin da ba a yi tunanin komi ba ai akwai ayyukan da ke nuna ko ba a ce akwai komin ba babu yanzu kika kalli ma'aikatu wata mata za ta saba da wani su ta hira ta ce ita ai abokin aikin ta ne suna hira wata rana sai ka zo ka tada ita zaune ma bisa teburin shi tana zaune yana ta magana shi yana kan kudura tana kan tebur ko shi ya je ya zauna akan teburin ta ya ta magana kuma an magana su ce ba komi ai wannan shine komin wannan kusancin da aka fara yi shine komin har kin yadda ya zo ya zauna akan teburin ki ko ke ki je ki zauna akan teburin shi kuma kina cewa ba komi a gan ku tare an zo nan ko masallaci aka dawo sai a jiro tare a ita magana ta ce ita abokin aikin ta ne wai ba komi wani ne ba komi ga komi na ya fara faruwa suna ka matsaloli ne irin waɗannan abubuwan kuma abun nan zai ta fara ne da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan shi shaidan ba wai dole sai ya ci rasada tuna na farko ba zai iya ma mutum tarko na shekara ɗari ta ima mutum tarko har shi inda kawai zai tsinke bai ci nasara ba da mutum ya cika ya mutu da la'ila a illallah amma mutuka kana raye to shi shi fa yana sa nasara zai samu nasara yana sa rabon zai samu nasara naka ba zai daina aiki tukuru bai ce ya gajiya bari bai gajiya ranar nan muka karatu ran juma'a haka tambayi hasan basari aka ce wai ɗan na bacci ya ce ah inda zai bacci ai da mun ji daɗi da zai bacci da mun huta da shi ko da awa ɗaya ne to shi bai bacci to kwatanta lokacin da ke kike bacci shi bai bacci sanda ke bacci shi yana farke kuma so ke ci nasara da ke ko kina farken nan ko kina bacci ki kalli fa za ki zo kina son wani abu kuɗi dai su ne kai har jariri akwai ai mata na son ɗansu fiye da jariri fiye da kuɗi ko to amma in bacci ya kama ki sai ki saki ɗan ma ya fato daga kan gado saboda ba ki son shi ne to so na kashe ɗan zai iya rinjaya mutum fiye da yadda ke tunani wata ma ta zo ta ta yi bacci ma dan ya faɗo ya dafa a cikin ruwan dafa tana dafa ruwa tana tafasa ruwa ta aje kuma gaban gadan dan ya mulkulo ya faɗa cikin cikin ruwan har ya dafu ya nuna lukus shekaran jiya nan muke magana ko shekaran jiya ne ko yaushe ne ce ni shi yasa ni ban taba cewa ba na goyon wai mace za ta haihuwan fari iyayenta su ce ta dawo gida ko mutum ya ce wai ka ta dawo ba domin taimakon da suke mata in ta koma gidan nan da za a ce mutum ya biya kuɗi bai san iya kuɗin da zai biya ba tunda in tana nan ita kaɗai, wata ɗan nan bata saba ba ɗan nan ya fara kwantsara kuka ba za ta yi bacci ba gaba ɗaya daga nan sai a ce jininta ya hau wane ne ya fa amma in tana gidan iyayenta sai iyayen su ɗauke ɗan su kai shi wani wuri ita ta yi bacci su dafa abinci su ba ta ta su tabbatar kuma ta ci in magani aka bata daga asibiti su tabbatar ta sha amma in nan ne gidanta sai ta rika ɗauka tana jefa shi karkashin gado bata sha ba a ce kina shan maganin nan ko ta ce ina sha dama da an bata mai sachet biyu sai tashin farko sai za da sachet ɗaya ta jefa cikin bola da an zo aka ce na magani ta ce gashi har na shanye sachet ɗaya ƙarya take ta sha ba wani nan jiya da ya zauna nan ran da muke magana nan cewa ya babban abun ma wata irin waɗannan hygienic abubuwan da ake bata na wannan pampers pampers za ta sa wata in ta dinga cire su saboda tana jin kunya ita ta jefa su karkashin gado wallahi nan ya faɗi kuma ba yaro bane shi dama wannan ya ma faɗi ne akan experience kuma likita ne ya ce wata in ta zo wannan abin da ake bata tana sawa da ta cire shi ta jefa karkashin gado da ta cire shi ta jefa karkashin gado tana jin kunya a ga tana fitar da wannan abun. ita rika jefa shi karkashin gado na kan an jima ka zo ka ji daki yayi ko to in tana da uwarta za ta bari a haka to saboda haka mu daina matsa addini ba shi addini shi akwai abin da addini yace kada a akwai abin da yake masalihul mursala idan an ce masalihul mursala mutane kowa za su kalli su, menene zai zama mana maslaha abu mai amfani ba sako bane to mu yi abin mu shikenan ni abin da nake fahimta kenan saboda mutum yana shallo yana kallon yadda ake fama da abin da, dinnan wata ma ba yarinya ba ce babban mace ce wallahi za a ba ta kai ni ko satin can da ya zo sai da aka nuna ma satin din magani na ce a tsayin ta ce wallahi yadda ɗayan ne ta ce wallahi ɗayan na jefar da shi ne maganin nan bai da daɗi sha dan ka zo ka ce ina maganin nan da na tashi tashin farko sai jefar da ɗaya ko maganin da tsada muka zo shi <laughs> da ɗaya za a yi to kuma da ran nan na fara ji ma da shi kenan ni komai ma ban ce ba sai na aisha ɗayan kawai sai kawo ɗayan nan wurin akwai amfanin da zai ma wasu wani zai nema ta kawo shi nan kawai na aisha to amma biyu ta sha a cikin a cikin ɗayan ɗaya ta yadda sace ɗaya ta sha ƙwaya biyu a nan wurin shikenan ba dai ta warke ba shikenan an gama da naga kwalin kawai an jawo shi na duba na ga wannan ɗaya na ce na ce kai ta amma kada ma ka ce komi ɗayan nan yadda shi ne ɗayan guda biyu ne sace biyu ne wallahi yadda ɗayan ne baya da daɗin sha maganin nan wannan kuma na sha biyu ta to kaddara to wallahi yariya ta yadda wannan abin ta yadda wannan abin ta ki wani ita in aka kai ta bayi ta ga ruwan zafin nan sai an rike ta tana ganin ruwan nan aka ce ta ce wannan ni za a wa aka ce za ki gani aka daddaba malam sai ta yi za ta taso ta yi waje da gudu ce wallahi tallahi ba za ka wata wannan ruwan ba to ita ce za a bata wai a ce ki fa tabbatar kina zuwa kina sa wannan ruwan za ka yi amfani da ruwan nan za ta yadda wallahi ba za ta yi ba za ta yi ba to saboda haka iyaye mata musamman waɗanda suke iyaye in kuna da yara mata ko an ce ba za a zo da su ba to ku kula da duba su ku rika zuwa kuna ganin abubuwan da suke suna shan magungunan nan da aka ba su suna abin nan suna lura kuma kina lura da ɗakin ki je ki kai ko budurwa gare ki yanzu babba to ki rika shiga ɗakin ta kina lallekawa wallahi ba ka ba ko wata in kika ga underwear din ta farare ne amma sun koma kaman goro wata bala'i kaza ma ce baki sani ba to in ba kina dubawa ba wannan kazanta can za ta tafi wani gida ta rika yin a rika cewa kuma laifin ki ne ke uwa uwa ce ke ce baki kula ki rika shiga ɗakin ta ba wani tuhuma in kika shiga ko tana nan ko ba ta nan kuma ki shiga ki lalle ka nan ki lalle ka nan ki lalle ka nan ki lalle ka nan ko ta zo da wasu abu da ta ɓoye cikin dakin ba ku sani ba babu tuhuma ga uwa da diyarta duk gyara kike ba kina yi wani dan ki tona mata asiri ba kina bane dan ki ci mutuncinta amma fa ki rika yi dan ki tabbatar da abun nan wata rana na taba zuwa wajen wata muhadara nake cewa in kina da tiya mace wata wata rana ma in ta aje jikarta ko kuma abun nan ki wuf da jikar nan ki leka ki ga menene a ciki wallahi wata mata da ta tafki jikar diyarta da ta ga condoms a ciki hmm. kun sha mamaki to me ya hada budurwa da condoms condoms ta gani cikin jikai da ta cafke jikai ba a sani ba ta rike ma mabamban jika ta makace ko ba sai na ba ta kwace wallahi da ta buɗa kun ji wanda ba ta so a gani cikin jikai me ya haɗa ta da condoms to duruwa to kuma condoms din nan da kuke gani su fa makarantu haya eh, wannan a levels su ba su dauki zina wani abu ba da nan ni in ba yanzu aka bari ba na san wasu universities da in yara suka je registration suka ba suka biya kudin registration wallahi har da condoms ake hada ana ba su a ba su saboda da condoms ake hada a ba su a ba maza a ba mata condoms in suna registration sai hada maza da condoms Ni ake nufi da aka ba su condoms din nan ana nufin sun zo wani environment da suna da yanci su yi abin da suka ga dama amma with caution Eh, caution ne kawai wannan aita takatsantsan kada wani abu ya faru gashi nan ga magani nan kuma in ma wani abu zai faru zai faru ku tuna fa a nan jihar nan jihar Kaduna state government aka zo za a yi wasa aka ce da aka zo jami'an duniya suka zo suka duba suka bincika suka bincika kayan da duk aka tanada na na kiyon lafiya abinda suka ce bai cika ba kawai shine condoms suka ce a karo condoms domin gaskiya baki za su zo da yawa kuma za su zo su ga fuskoki da yawa don haka a karo condoms a nan jihar wanda ya sani ya sani aka tuhumi wannan commissioner of health a wancan lokacin aka ce ai kuskuren kawai abu ɗaya da bata yi ba condoms ba su isa ba saboda aka ƙara yi odon condoms da yawa me ake nufi saboda yanzu kawai an zo an buɗe wani dandali na zina za a yi zina sosai saboda aka a kawo isassun condoms da za a raba mutane a raba masu kyauta sauna ka ba taimakon addini suke ba su ba addini suke ba wani wata wasu jahohin ma fa shugabannin garin su suka fi kowa kuma iskanci a garin su ke zuwa su kama wuri duk weekend su saro su ɗauko 'ya'yan mutane kuma su sun koyi nasu 'ya'yan ɗauko yara 'yan shekara 18-18 'yan mata su je su yi masu rawa fimfin suna kallo suna dariya saboda haka na tare ta ake yi kallo maimaita shi da abun da suka shafe su sai a tare wajabar Allah ta'ala ala rijali wa ya rabbal basari Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta ma maza da mata su rinsa idanunsu wa qala ta'ala kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ga ma mu'mine su rinsa idanunsu wa yahfazu furujahum sannan su tsare farjojin su su kiyayi zina zalika azka lahum wannan shine tsarki gare su shine abin da yafi zama mai kyau inna Allah khabirun bima yasna'un sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da labari game da duk abin da suke aikatawa wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna sannan ka ga mu'mine mata su ma su rinsa idanunsu wa yahfazna furujahunna sannan su da fadin su ma kada su yi zina wannan duka umarni ne ta kowane bangare wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sannan manzon Allah yace al-aynani tazni zinahuma an-nazar yace idanu biyu zinansu shine kallo wal uzunani zinahuma al'istima, sannan kunnuwa biyu zinansu shi ko su ne sauraren magana ta fasikanci wal lisani zinahu al shi ko harshe shi ne magana Walyadu zinaha al shi kuma hannu zinanta ne damƙa kamawa wal zinaha al ita kuma kafa zinanta takawa a je wurin ya qalbu yahwi wa yatamanna zuciya shi kuma ita ma tana yin sha'awa kuma tana so ita ma yi zuciya wa yusaddiqu dhalika al-farj wa yukadhibuhu wanda zai gaskanta kuma zinan ta karshe shine farji ko ya karyata ko a yadda yadda ayi ko ya fasa to wasu suka ce duk in ba a kai ga zinar babba ba sai a dawo a yafe ma mutum waɗannan sauran da yi, sai su zama cikin sara'ir in ko zinar ta faru duk sun zama manya domin su suka ja kai zinar ya fito shine nan wa inna ma kanat hadhihi al-ashiya min az-zina an ce waɗannan abubuwan sun zama kamar an ce masu suna daga cikin zina li annaha min muqaddimati wa wasa'ili domin su ne ke gabatar da ayi zinan kuma hanya ce su ke kai ga ayi zina shi yasa suka zama zina wa in waqa al basaru ala ma yahrumu an nazaru ilayhi wajaba sarfuhu na haka idan ido ya kalli ya fada akan abinda aka haramta ya kalla to wajibi ne a kauda idan lima warada an jaririn radiyallahu anhu saboda abin da ya zo daga jarir Allah ya kara masa yadda ya ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nadaril fuja'a na tambayi manzon Allah game da kallo irin wanda ba a shirya ba kawai wanda ke fadowa mutum zuwa zuwa ga bisa auke baka sani ba ta bullo ka bullo fa amarani an asrifa basari sai ce in kawo da ido na in na gani daga nan wannan shi yasa a cikin ishmawi akai magana cewa kallo ya kasu wajen kashi kallo ko kallo ko ko abin nan sha'awa ta abin nan guda hudu ya ce shafan mace idan aka shafe ta mutum ya yi niyan ga wata mace ya shafe ta da niyan jin daɗi sai ya shafa bai ji daɗin ba alwala shi ta warware aka ce bai niyan jin daɗi ba da ya shafa sai bai ji sai ya ji daɗi alwala shi ta warware ya yi niyan jin daɗi shikenan da ya shafa kuma sai bai samu jin daɗin ba alwala shi ta warware ya yi niyan jin daɗi misali da ya shafe ta ta gaura mai mari daɗi ya ji to alwalar shi ta warware kuma duk da haka nan tunda da yayi niyya bai niyya ba kuma bai ji ba to alwalar shi ba ta warware ba nan kadai ne aka ce ya sha amma a waɗannan guda uku duk alwala ta warware ya fito wannan kenan saboda haka wannan rawahu muslim sai na uku musafahatul rajul lil mar'atil ajnabiyya mutun ya rika gaisawa da matar da ba muharrabata ba yana haifar da zina domin wani yana iya gaisawa da wata in ya gaisa ya taba hannun nan ko ita ta gaisa ta taba hannun nan nashi daga ran nan zai kwallafa ma ran shi lalle ba hannun nan yanzu yake so ya gani ba sai ya ga cikin nan dan zai ce tun da yake shi da kuwa shi ta a duniyan nan bai taba taba hannun da ya ji laushi hannu ko ya ji daɗin taba shi ba kamar wannan wani zai ce da ya taba hannun sai da ya ji sanyi har a zuce shi na ga muku wannan magana ne don ku sani ku mata ne ni namiji ne maza wani in ya taba wata ya taba hannunta cewa zai yi da ya taba hannun nan sai da ya ji sanyin hannun nan a cikin karkashin zuciyar shi ki gaya man daga nan abin da zai nema ya taba a sauran jikin zai so ya taba ba shi yasa aka hana musafaha annabi sallallahu alaihi wasallam iyalinsa gashi nan za ku gani tun da yake a duniya hannun shi bai taba taba hannun wata mace wadda ba muharrama wadda take ba mata shi ba to amma mutane ne saboda wayewa wai sai su mata su gaisa da maza ko saboda mutum ya zama yana da mukami sai ga gaisa da mata kuma ya ce ba komai yan makaranta su in sun je makaranta suka zauna gossip center sai su ta gaisa yan mata aka tara samari sun zo sai su gaggaisa bayan an gaisa sai an yi haka an murza yatsu an yi wani ɗas wadda ba ta yi ba kuma ita ce wawuya shi ma namijin aka zo aka ba shi hannu yake ba sai ya ce ustaz ustaz su ko ba sa gaisawa shi kuma saboda kada rika ce mai barbarian ne shi saboda haka shi ce ce to ai shi ba yanzu a ce shi ba kauye ne bayan yana university ai wanda ya je university bai kamata a ce mai ba kauye ba wanda ta je university bai kamata a ce mata kauye ba kauye ba abinda ta ga kawayenta na yi ita ma sai ta ga cewa sai ta yi wannan ne sannan ta update ta zama daidai da suna na kare da daga gaisa da maza suna zama cikin samari da za ganta tana shiga ta mutunci in ta ga kawayenta kawai wanduna suke sa da shat da wane ne ita ma sai ta fara ita ce ita ba ta jin daɗi in ta sa kayan mayan da damun ta suke a ce mata ya za a yi ta ce wallahi ita ta shiga can ba ta jin daɗi sai ta fita daban ta ciki a dole ta canza ta koma ta rika yin ɗabi'a su ta rika gaisa da maza kai daga gaisuwa kawai sai a kai ga in suna zaune a wannan wurin wata ta taho kawai sai su rugo da su rungumi juna amma juna mara bawai an zo balle an je wuken an dawo to an daɗe an yi watanni kenan ba game da juna wani haka an zo kawai sai su rungume juna a gaisa balle kuma ranar babban masifa ranar volunteer wannan ranar volunteer din nan iskancin da yara suke ɗalibai a makaranta da nan cikin gari nan unguwar sarki fa ranar valentine sai fa an zo da yan sanda fa an fasa yara fa an kore su tukuna sannan suke iya barin mutane su sa tun da karfe takwas na dare za su dauko motoci su ta dauka yan mata suna iskanci suna ihu a wannan wurin sai an sa yan sanda an tsare su to so da aka kaga abin nan ne ba wai labari nake ni na gani a abu wata rana muna mba ma ba wai magana undergraduate ba yan mba suka fito wani ya je shagon mai tsire gaba ɗaya biya kuɗin tsiren da lemun da ke ciki ya ce duk wanda ka zo da saurayi ko wanda ya zo da budurwa a ba su tsire biyu kwalban lemu biyu saboda ranar soyayya ce yau aka yi ta kawo ya taɓa sayan uban shi wannan nama amma ya zo ya biya saboda ai shaidanci ya ce naman tsiran da ke wurin gaba ɗaya ya sai shi wanda duk ya san ya san ya san ya san Congo ya san wajen inda business admin department yake inda office din HOD yake daga gulun lungun daga nan akwai mai sai da tsire akwai mai sai da lemu nan ya je ya biya duka ya saye su ya ce gaba ɗaya duk wanda suka zo suka dinga kuma zuwa wata yadda zai ta kwaso guda biyu da kwalwa biyu ta ce ita da masoyinta ga nan sai ta je ta kwaso ta zo ta rungume shi ta bashi guda ɗaya da kwalwa kwalban lemu ɗaya wani ranar masoya ce ba komi to ki gaya min wanda suke MBA wanda wasu kuma gidanta ne amma kuma suna yin wannan iskancin to undergraduates ba wanda su wasu ba su ma aure ba to saboda haka ranar soyayya in kika zo nan go sarki za ki ga yara har uniform suke maza da mata su yi wasu jejayen wanduna da jejayen yadda kika san dai dama kayan yan wuta haka suke yi fito su zo su yaro ɗaya ki ganshi take ɗan mata hudu shi kaɗai kai ka ce mara lafiya wanda ake ɗauke ni a ina za a saka ina za a saka haka za ki ga sun sanyo shi su duka wani ranar masoya ce saboda saint valentine ya ce ranar a yi zina kawai ba komai ranar masoya duk abin da masoya suka yi ba komai bayan shi kuma tsinanne ne shi kan shi ma wajen su sai da suka tsine mai saboda wannan iskancin nashi shi saint valentine ba wani saint bane dan iska ne kawai na duniya to shi amma ranar shi ranar tunawa da shi saboda ya yi ya abun nan nan sai su ce to ai soyayya abun nan ne saboda haka a tuna da Julio da Romeo Romeo Romeo ne kowa yi wasu suma yan iskan duniya suka yi aka rubuta littafi a kansu aka yi fim su aka ce wane ne Julio duk wanda suka yi makaranta nan sai karanta English literature sun karanta Julio Julio da Romeo Romeo ne da Julio ko Romeo da yan iskan ƙarshe masu soyayya tsuntsaye ba ka su yara zuba su dan to yanzu ma gara ma yanzu yaran ma Allah ma ya taimake mu yaran ma ba sa son karatu saboda haka boye su zo a sa su wani literature sai sun karanta duka waɗannan littattafan su karanta wani Julio da ba su ma karantawa yanzu in ana so a maida shi su karanta a maida masu shi fim kamar yadda aka yi da Macbeth da aka yi Macbeth aka zo aka abin nan ɗinsu aka ga yara ba za su iya karanta Macbeth ba sannan English ɗin shi ma ba English ɗin yanzu ba ne English ɗin da ne na British Empire saboda haka ba turancin yanzu bane turancin shi ma wuya gare yaran sun ma iya turancin ne yanzu wani yana university in ya rubuta ka sai kayi ciyan kai shi yasa malaman ma suke shan wuya wani ba a ma iya makin na abin da ya rubuta malama ta sa gilashi in tana sawa ko malami ya sa gilashi ya cire gilashi ya duba ya gaja gwalgwalan da yaro ya wallahi bai karanta wani abu wani yaron ma ko kiran shi aka yi shi ma ya fadi gwalgwalan da ya ma ba zai iya karanta ba to dama hango shi ya yi na wani ne ya hango ya kwaba kuma ga ba rubutu kuma ga ba shi ne ma dama ya rubuta abin ba dama daga daga leke leko yana leke yana kwafa yana leke yana kwafa yana leke yana kwafa to ya gama yanzu ga rubutu ba kyau ga dama bai ma san me ya kwafo ba in da malamin za ta ce to yanzu bari ta kira ko malamin ya ce bari ya kira yaron nan duk abin da ya iya karantawa ya mai makin wallahi wani ba zai iya karanta wanda ya kwafo ba kai a nan garin akwai wadda ta je sata ansa sai da ta sato har da sunan mai rubutu mai mai mai ansa wallahi sai ta sato har da sunan ta kwafo to wannan ɗaliban ɗaliban yanzu ɗaliban yanzu ba da ana ci wahala bane sai ta jan wahala bane ko ko bi bai ya ba shirman banza ne rubuta abin da shi to wani dai wai gama har ya gama NYSC wai tashi wai sa wai sentence shi shi yanzu shi sentence ta abin nan ne shi gaba ɗaya rubuta irin turancin da ya yi ba mu taɓa jin wannan turancin ba kuma ya rubuta application ne to ya ce application to teach kawai he to teach <laughs> kaga dai da obligation to teach to <laughs> to to shi ke dai kaga ina ya eh, ne wai wayewa ya ji kawai shirwa banza amma ya zo sa wani wando ya baɗuwa a waje ya riƙa yawon yana wadda aka daka fada ko ba abin da iya iya komi ba to don gara yanzu ma ba su iya ba su ma karatun ma sai dai su kalli fim kawai su kalla sa wasu abin su kalla to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke sa kuma a yi ta zira masifa ce gaisuwa da mace da namiji su gaisa malam matsala ce babba kowa na jin ta kuma ba makaryacin da zai ce shi bai jin komi ita in ta gaisan ta ji wani abu shi ma da ya gaisan da ita ya ji wani abu tunda mu yan adam ne ba mala'iku ba ne mala'iku su ne ba su da sha'awa kwata-kwata to namiji kau da shi da mace kamar yadda na baka misalin nan ne kamar magnet ne da mayan karfe in dai za a haɗu to so ko sai magana ta a ɗauko shi a liƙa ma wannan kice ba zai kama karfen nan ba kuma karfen bai ji komai ba bai ji magnet ya kama shi ba ƙarya ne duk wanda ta ce ita wani fata rana ma wani makaryaci kuma ma me ya kawo to a riƙa yi in ba komi nan wani rana wani saurayi aka ce wai in mai faɗa aka ce abin da yake ba daidai yake ba abin da yake ba ya da kyau saboda sai ya je kulau ya sai ya ce wallahi wallahi wallahi malam ni tsakani da Allah ni ba ba dan wani abu nake wannan abu ni ba na jin ya ce wai wai shi wallahi tallahi zai iya zama wai shi ya kwanta tsakiya yan mata guda biyu ɗaya yana gaban shi ɗaya yana bayan shi shi yana tsakiya su amma ya tashi shi bai jin komai na ce ɗan iska ba ce domin ma haka me ya kawo kai dutse ne kuma ma me ya kawo ai haka nan din in ba a jin komai shi dutse ne da zai ce ya sa ko uwar shi ta sa shi a baya yanzu ba zai ji komai ba balle balle yan mata wanda shi ya kawo su ya sa ɗaya a gaban shi ɗaya a tsakiya shi yana tsakiya a kwana kuma sannan sun tuka riga duk su wannan ma ba rena ma mutane ma hankali ba wani ma haka shi ma wai babban ba fa yaro bane aka yi mai magana aka ce gaskiyar magana ya tsare mutuncin shi domin ana tuhuman shi ne ya ce wallahi tallahi shi baya zina shi baya zina wallahi billahi shi baya zina Ka ce to amma kullum za a ganka a guest house da yan mata an kawo ya ce a shi gaskiya abin da yake kawai sa su je su tuba riga su rika hada jiki shi amma wallahi bai zina ka ji fa sun tuba riga malama ke ji wannan karatun yanzu wannan ba renin wayo bane da wasa da Allah wai shi bai zina shi dai kawai yana sa a kawo mai yan mata guda biyu ya shiga tsakiyar su duk su tuba riga su rika rungume shi shikenan shi abin amma shi wallahi bai zina ne ne ke faɗi kira ila aka ce miki guda biyu ɗaya na gaba ɗaya na baya kuma su sun tuɓe riga shi ya shi yana sake su amma shi bai zina shi kawai abin da yake da su ke kuma ya gama mutane to ko bai zina bai mutu bai da mutunci balle ma to me zinan ma inda ba zai wannan ba cin to me shi ƙarya ma yake me ya kawo ai haka nan din dama to ta haka mutane suka dauki suna wasa da Allah in an yi magana sai su kawo wasu dalilai su kawo wasu abu su ba mayin kaza suke ba ga dai wanda suke ga abin nan inda suke yi to da rashin sani ko to kana nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'u nisa bil kalam annabi ya kasance yana ma mata mubai'a da magana ne shi baya taba faqat wala hunna wala yusafihunna annabi bai gaisa da su ba gaskiya bane wanda duk yace annabi ya taba gaisa da mata ba gaskiya bane قالت عائشة رضي الله عنها لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط يتتي حن من زن الله صلى الله عليه وسلم بيتبتب حن وتبتب دقي wato zaira annahu yubayi'uhunna bil kalam yakan yi mubayi'a da su ne da magana kawai bai gaisa da mata sallallahu alaihi wasallam haka suka ba da misali suka ce hannun shi bai taɓa gaisa da wata mace ba ko bai taba daga hannun shi ya doki wani ba ko matar shi ko mai mai hidima bai taba sa hannunsa ya mari wani ko ya doki wani ba har yaba duniya sallallahu alaihi wasallam wa idza kana hadha halu rasulillah sallallahu alaihi sallam. ma a asmatihi idan ya kasance wannan shine halin manzon Allah tare da fashi kan katangage ne Allah ya kare shi wantifa'in raibati an sannan kuma gashi shi Allah ya tare shi ba shakka ba a shakka shi wa fi amri min al umuri al-azima kuma ga al'amari babba ma irin wannan amma bai gaisa da su ba wa hiya al-bai'a shine wannan bai'a wa ghayruhu min babi aula kun ga da annabi zai gaisa da mace ba da akwai sauki to da anan ne ya cancanta ya gaisa da su tunda hannunsa ya sa ya ce duk wanda ya yadda ya zo ya sa hannunsa maza suka zo suka yi ta sawa ga matan nan amma bai ce kuma ku zo ku sa hannunku a cikin hannuna ba inda zai yi a yi haka da yayi saboda mahimmancin abin amma su sai dai suka yi da baki kawai suka ce sun yadda an yadda da maganarsu bai gaisa da su ba sannan wani ya zo ta gaisa da bata ya ce ba komi sai dai muharamansa ne wa kana ashaddu min al musafati wa ma kana wa ma kana ashaddu min al musafati fa aftar wa aula bit tahrim to abin da yafi tsanani akan musafa akan gaisawa ai ga shi yafi tsanani shi yafi hadari a wajen haramci wa kullu zalika min wasa'il zina wa dawa'ihi al qawiyyah duka wannan yana daga cikin hanyoyin da ke kai mutane ga zina kuma suna daga cikin abin da ke jawo zina manya manya abin da ke kawo zina Allah ka tsare kuma zinan nan zaka ga mutane in ana magana mutum in shi ne abin ya shafa to fa bai so a ce mai nashi yayi ko a ce shi yayi ko a ce mai ba wanda zai so yanzu a ce a bi tarihin shi a gano shi lokacin shi dan zina ne maman shi zina ce aka same shi akwai wanda ke son haka to me yasa shi wani zai jama wani wannan abu me yasa kai abin da baka so zaka jama wani wanda nan nan fanan muna maganan zan kun sha su mun sha maimaita mararan wa tikraran a cikin da'wa da ibn al-qayyim yana cewa idan aka riga aka jama mutum ya zama dan zina to an riga an jama masifar da karshen ta ba za ta warware ba yace kai dan zina fa da wuya ba dan wuta bane dan zina da wuya ya shiga aljanna ko yan zina da wuya ta shiga aljanna to kuma me yasa mutum zai ma mutum wannan sanadin tunda ya yi magana wasu suka ce to in ya kirki ba ya ce kai ɗan zina ko ya yi kirki in ya tashi kafin ya mutu sai ya ɓata kirkin nan saboda shi ɗan wuta ne ku duba ku maganan nan aka ce a to ai ya ce ku duba wancan bawa da aka ce yana tafiya cikin mazakarar rajulan ya ambaci wani mutum ash asa agbara mutumin nan yayi budu-budu yayi kura ya mudu ya dai hilar sama yana daga hannunsa zuwa sama yana cewa ya rob ya rob Wa aka ce yana roƙo na ya Allah ya Allah aka ce wa mat'amuhu haramun abun shan sa haram ne wa mashrabuhu haramun abun shan sa haram ne wa malbasuhu haramun tufafin sa haram ne wa wuziya bil haram sannan an ciyar da shi da haram yana yaro sai aka ce fa anna yustajabu li hada amma mamaki aka ya kuke ganin za a an san wannan wani abu da zai roƙa sai ya ce to jama'a ku kalla wannan an ce abincinsa abin shansa tufafinsa an ciyar da shi da haram yaya wanda shi ruwan halitta shi kuma da haram ma aka yi ruwan halittar sama da haram ne shi tunda da zina ne to ruwan halittar sama haram ne to bai fi abinci ba shi kashin jikin kayan jikin da haram aka yi su to yaya magana to me yasa mutum zai jama wani wannan masifa shari na nawa idan alwabilu sayyid الفصل الرابع والثلاثون في ركوب الدابة وذكر وذكر عنده wajen hawa dabba idan mutum zai hau dabba ko kuma abin da yake makwafinta kamar yanzu da ake da motoci ba dabbobi ba tunda yanzu ba jaki bane ba doki bane ba raƙumi bane Allahumma illa in wata munasaba ta sabbaba haka to me za a ce lokacin da za a haifi waɗannan irin waɗannan abubuwa lokacin da za a hau dabba ko wani abu qala ali bin rabi'a ai shahidtu ala ali ko ala ali radiyallahu anhu ali bin abi talib ai shahidtu ali bin abi talib radiyallahu anhu ata bi dabbatin yarkaba wato yana nan wata rana sai aka zo ma ali bin abi talib da wata dabba saboda zai hau falamma wada rijlahu fi rikabi yayin da ya sa kabarsa a wannan abun akumarin wajen abun hawa wannan abun na ake ce mashi me ake ce mashi eh eh wajen abun taka kabar a lizami ba gaba yake ba can inda ake sa kafa likafa ake ce mai da yasa zai sa taka kafa inda zai hau inda zai sa kafa nan shine rikab yace qala bismillah yace Falon mastawa ala zahriha da zai taka ya hau sai ce bismillah da ya daidaita kan bayan dabban ya zauna sai ce alhamdulillah سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون هكا ake cewa ko malamai sun ce wannan shine matsayin ko mota yanzu haka za ce sai dai muka mance da yawa amma dai mu rika kokari muna tuna muna tuna muna tuna har mu saba ya fito ko na takalmi shi na fi mantawa nima kuma nima ina tuna maku an ce da aka ambaci bayan Allah ana ambatar abin da annabi Nuhu da aka yi magana da aka yi magana abin nan ɗinsa annabawa aka ce shi ko takalmi ya zo sawa in ya sa ya ci kafafun shi sun daidaito a cikin takalmi sai ya ce alhamdulillah to mukan faci sauran amma na takalmi ne ba mu saba ba mu yi kokari na kuna ta kokari ko to alhamdulillah ni dai mai faɗin muna mancewa shi yasa nake nima na ce mai kokari mai ta tunawa wata rana in na sa kawai ta huwa ta nike eh to mai ta tuna na ban ji ba jifa jifan to ai shine nima din ai na ce ba ku ne nan in gaya maku gaskiya jifa jifan ai sai kana jifa jifan har za ka saba ta yadda ba yadda za a yi ka ba ka ce ba amma in baka saba ba dama ba a cika sabawa da in an sa takalmi a ce wani abu ba gara kayan jiki gara wane ne amma mafi aksariya in mutum ya sa takalminsa bai cewa komi domin haƙula ma ba ma ca komin ma in ka ɗauki hula kawai ka kafa kawai ka ƙara kafa ba ka ca komi to kuma duk ya kamata mutum ya ce wani abu sam aka takalmin kin sa to kuma madubi fa ake diwa madubin shi ma wata rana ba ki ma san kin duba ba kawai ki duba ki goje wannan ki fasa famfus ki wane ne ki wani ki ki dauko niqabi ki daura har ƙabin wai san duba madubi shi ma to shi da kika ribe ina ruwanki da wani yayi kyau amma hannu kamin nan mata sai sun duba mu dubi su kera su duba ka su kwance su kara daura su haka jiki su kara kwanta su kara haka su saboda me ya daidai da me daidai abi daidai cewa to ina ronki da ya karkace in dai idon ya fito za ki ga idan ma wannan niqabin da kuke sa ba rabi ba ne ai ba shine complete niqab ba in complete ne ai dipe shi kike gaba daya ko to amma wannan da kika sa kuma ga ido nan sun riga sun fito mai na wani sai kin je madubi kin kwanta kin kada saiti kin kada in wani haka kin haka ki kada wannan ki hada da kallabin da aiki haka ki haka ki haka ki jajja ki je bai ba <laughs> to ba wannan mai in kin diba madubin mai, kika ce shine mahallu shahid da kika diba madubin kin yi karatu in ba ka zama ki zo ki duba madubi ki ce ya fara zagi ya fara zagi mana to ثم قال الحمد لله ثلاث مرات يتي الحمد لله حسو أكو ثم قال الله أكبر ثلاث مرات سيكو تريكيوا يتي الله أكبر سو أكو داك إن ذاكي تفيا مسمى تبرين غري تو وني كما تكتي ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك bayan nan sai ya dariya ya ce subhanaka inni zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina faghfir li ka gafarta min innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin ba mai gafarta zunubai sai kai thumma dahika sai aka ga yayi dariya fa qila ya al mu'minin min ayyi shay'in dahik dahikta min yasa kai dariya wa qultu wannan yace masa qala fa qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa'ala kama fa'altu thumma dahika yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abin da nayin nan yadda kuka ga nayin nan haka naga yayi sai naga yayi dariya shi ma da naga lokacin yayi dariya fa qala ay fa qultu sai na ce masa ya rasulallah min ayi shay'in dhahikta me yasa yi dariya kamar yadda ka tambaye ni fa qala inna rabbaka subhanahu wa ta'ala sai yace ubangijin ka ne tabaraka wa ta'ala ya'jibu min abdihi idza qala yana jin sha'awa yana jin dadi yana yi bawan sai yace allahum yace allah idza qala ighfir li dhunubi idan Allah ya ce ma bawa allahum Allah ka gafarta ma zunubaina to Allah na ba shi abin na ba shi sha'awa yana mamaki ya ji dadi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi saboda bawa na ya san ba mai gafarta zunubi sai ni saboda haka Allah na jin dadin wannan abu sai saka ce in kin zo sallah kina yin sujada ɗaya in kika taso zaki ce rabbi firli rabbi firli firli idan wannan kika dauka akwai wannan ruwaya sai dai ba ku zuwa ranar asabar bari a kyale ku kada a rigai muku karatun wasu ma ranar ya kawo duka wanda ya kamata a ce ko malama ya kawo ce in baki ce kaza baki ce kaza in baki ce kaza baki ce kaza in baki ce kaza baki ce kaza to kuma sai a gara basa ranar asabar a zuwa ba da ta kyauta ranar lahadi kowa sai ya rika zuwa ranar da za a yi karatu shi ba ka za ƙara gaya ba wani karatu wasu ba mhm. kuma ana yi masu ruwan naku yanzu haka zo kawai aka zo ni abin aka ce a bilu sai ne sai mu ce mun fasa faɗi ma ba za mu faɗi ba sai mu gaya musu mu ce in kuna so ku zo ranar lahadi kuma ku ji to saboda haka kuma yanzu a rike nasu yanzu da ake mukabala cikin raudatul muhibbin muka ce kuma ba za mu gaya ma kowa ba rana asabar ranar lahadi su kuma an sha da su saboda haka rana alhamis su ne suke zuwa ga shugaban abin nan nan shugaba kuma na gaya maku alaramma ya aiko da sako na tuna da ɗayan jiya ya ce ai saboda so ne ma da aka sauko da annabi adam daga aljanna bai samu zama ba sai da ya dinga bin duniya yana yawo sai da ya gano hawa'u inda ikhtiyari ne zai yi haka saboda ka ikhtiyari sai <laughs> da ba shi yasa ki kawo ku don ku kare shirya domin su masu ja ikhtiyari ne yanzu suna suke magana suna ta magana shi ne alarama nan ne yace shi yanzu ga sako guda biyu yace in gaya maki ki kara ji wai kin ji na jiya ko na jiya ya faɗi ya ce shi in so Ittirari ne ba yawwa ce bai taba yin sujada sujada sahawu ba sai dalilin so yasa ya sujada sujudu sahawi yace inda ittirari ne me yasa zai yi ya za a yi inda ikhtiyari ne saboda me zai zai sujada sahawi saboda so saboda haka so ya sa shi har ya taba yin sujudu sahawi yace a gaya ma masu ittirari su rike dan su gauci su malama wai sannan yace kuma sannan annabi adam da aka sauko da shi daga aljanna da ya sauko fa ba aikin da ya nemo sai da ya nemo hawa'u yace yace ya san akwai wani jinsi irin shi abokiyar zama wanda da ya zauna da ita tun fa lokacin ba wani abu da ya gudana tsakanin su ba tana nan yana ganin ta ne kawai tana ganin shi kowa na jin daɗi saboda ganin juna da suke yi yana gani kuma shi daga jikin shi ma ka sassako ta aka yi amma saboda yana ganin wani jinsi da ke ɗebe mai kewa yana ta jin daɗin zama haka yana kallon suna kallon shi aka zo aka cire su daga aljannan na aka aje shi wata duniya aka aje shi wata duniya ya ko taso ya ce ai sai ya nemo abokiyar zaman nan shi ne ya ce to wannan ikirari ne ai kaga inda sun so ne ba zai je ba zai zama shi ya ce a gaya wasu ba su eh saukin eh, eh, ne amma ba za ta ce haka nan ba don ba ce suna karya ba sai dai kawai ce shuru don ta nuna haka nan amma ta ce tun da ta sauko nan ta tsaya kinga an tufanta ta da yin karya kuma ba sa karya su eh, zai iya yiwuwa amurin mumkin da ta zo din ta tsaye ta fakke ta nuna ba ta neme shi ba to kuma ko har yanzu ba suna yin haka nan din ba tun da wata yanzu aka je wurin ta tana fata jira da ta ta kai ko ro ta kai mari a cikin gida bai iso ba tana duba ta amma in yaso kuma ta kara minti goma take fitowa ta zanne wai saboda kada ya ce da, dama ta kagara ta fito wata sai ma wanda ta yau ga fuskanci kuma mutum tuntun ya zo yana jiran ke ta ina ƙara ta shirya da kuma ƙarya take ta yi zamanta ne wai dan kada ya ga daga zuwa ta yi ut ta fito ya gane ya ce ah dama ashe ta kagar da ta zo to a yanzu akwai eh menene haka dai go <laughs> to ku dai wala <laughs> haka ne gaji to haka sake wala mhm to su da suka ce ma wai misko wata fa tana gani zai ta kiranta ta tana ganin wayan kawai ta ga ya kira ya kira ta ce yawa ta ki ɗauka ya ƙara kira ta ƙara kalla shi ne ta ce yawa sai ta ki ɗauka sai ya kira so goma wai wannan miskol ɗin da ya kira har so goma to daraja ta yi ta wurin ta ta ki ɗauka dai amma ya ci gaba da kira ya nuna ya fi son ta ma saboda haka wannan miskol ɗin wai suna kirga shi a matsayin ma daraja ce saboda haka ita in an kira ta ba daukar ta ne zai dame ka ba in dai wayar ta shiga kawai ka gama samun aiki yayi kyau aiki yayi kyau mhm. saboda miss call din wai saurayi ma kirga shi take a matsayin so in yi malama a buga so ɗaya a buga so biyu take dauka a buga so uku take dauka a buga tun da dai bai fushi ya daina ba shikenan kawai sai ta sai ta sai ta kallo sai ta kallo kawai ta ce ta a lalle wannan ya shiga sosai saboda har ma miss call so nawa sai da ta kirga miss call so goma ka ya eh, lallai abu yayi ta to in an jima kuma zai kare kira tun da zai mutu bai kira ba ba shine take so ba da ba ai da ganganna ma ta yi din ai so take din an jima ma ya kara zakuwa ya kara kira shine dadi shine za ta gane cewa daga gaskiya ke to kin gani <laughs> ke dai zai rike hujja ke su zo yaji malama ta ce suke zo to kin ga sai sai shi yace inda so ne inda ikhtiyari ne yayi wannan haukan kawai ta kira har so goma ba dauka ba ko so daya ya ta kira to da haka sai kun zo dai kowa sai ya zo raba nan ba da amsa kuma maza ma suna da nasu kina ji na gaya muku su ma suna nan suna buga duk kuma rana da uddatu sabiri su wannan sun ce hakuri shine ya bi ko ko godiya ita ce tafi to su ma da haka ake buga da su suna nan ko jiya sai da wani ya kara farin hujjoji ya gaya masa ya ce ku kara rikewa da malam abubakar jidda shine shugaban asabiri shi kuma malam haruna maraban jos shine shugaban yan ashukuru shi ya fi an ce mabiya su komo wajen shi ya ce a'a shi bai bukatan ma mabiya su biyo shi kadai karkadai gayya ne sau da ka shi kadai yi zai buge wanda suka ce hakuri shi ya fi shi kadai kai kadai gayya ne ma a jira ranar da zai fara magana a ji ta ranar muna jira yanzu har su ka za mu sa a can wurin maza sun ce su ma za su zo su za su zo su je da za kwashi rana alhamis rana alhamis zai duk littafi ya ke karanta yi guda biyu ko uddatu sabirin da kuma raudatul muhibbin nan ne na su malama raudatul muhibbin a ke fafatawa yanzu su malama na nan na kwanto suna ta tara suna ta tara bama su suna jira ranar da za a gama su hajjiya suna nan su kuma yan yan itirari wace ce ba shugaban su hawa'u ce shugaban yan itirari ko mhm. to hawa'u na can yanzu wata ilima duk kwanakin nan da ba ta zuwa tana ƙara haɗo maku hujja ne malama ka zo kawai <laughs> haka ni dai ina ina ji ya za a kare wannan mukabala Allah ya mada tsawon rai mu ji har yadda aka kwashe duka gaba da aka gaba kowa ya tsallaka ji yadda aka yi ranar ibn qayyim zai ta kawo dalilai kuma ku tattaro na ku in ya faɗi ku ƙara ta wannan dai shi da ina ne kullum muna ƙara sanar da shi ne saboda abun yana da kyau sosai yana yana sa nishaɗi sosai za a ji hujjoji Eh, masu tsirari wannan da suka kawo hujjoji su malama ma sai da suka ji tsoro amma in an zo za su mai da martani za mu je da za su ba da martanin su domin su waɗancan sun ce ai saboda so ittirari ne wasu matan fa da suka ga annabi yusuf ma haihuwa suka yi saboda bala'i saboda sun rikice akwai kuma wani wanda ake ce ma mus'ab bin zubair shi in wata suka ga shi kawai sai su yi al'ada ba saboda bala'i su rudewa saboda abun nan ga kuma waɗancan mata da suka yayyanke hannunsu saboda annabi yusuf ba su ji zafi ba inda dan so ne ya za a yi su haka fitirari ne su malama suka ce ina za ku gani wasu wata suka ce wani ya ce wai eh, eh, eh, inda ma shi azabar da ya sha saboda so wai kamata ya a lahira kada a sashi wutar sakar don azabar so ta isa ta zama kuma kwafin din da za a ita kuma malama ta ce kafin mu zo ku ji bai san din ba ne shi sa yi wannan maganan kuma ku bari sai mun zo ba da hujjoji za ka malama ta shirya ki zo ki yadda za a yi malama ke ya kike to ke wani bangare kika ɗauka ke wani bangare kika ɗauka malama malama ummi ke a wani bangare kike ke ma ikirari kika ɗauka ko eh? to ai shi ne yin zake so a dama a ina yake to wai ai abin da ake so fahimta mutum shi yake sa kan shi ya so shi ya yi son ko ko abin fado mai yake shi ma bai san yadda aka yi bai fado mai ya ta wannan haukan son to kina can kenan ke kina bayan hawa in ko kin ce ikhtiyari ne malama cewa sai mutum shi ke sa kan shi ya yi wannan mummunan son in bai so ba zai yi ba shine ikhtiyari mhm. to inji shi ne malama ta ce itirari ne ai yanzu dai malama ai ne ta ce don ke gane muqabalan to can kuma suka yi magana aka ce imani ya tsayu ne akan turaku guda biyu tsakanin haƙuri da godiya haka yake akan filoli guda biyu haƙuri godiya aka kawo dalilai da ke nuna haka sannan daga gaba sai ibrul kayu ya ƙara kulla wani babin ya ce to wai da haƙurin nan da shukuru wane kuma ya fi a cikin biyun wannan suka ce hakuri wannan suka ce shukuru shi ya fi to da kika yi hakuri kika yi ɗa'a kika yi ɗa'a kika gama kika bari da kika bari ki ji da suka ce kika ce da kika yi hakuri kika yi ɗa'a kika yi ɗa'a ba hakuri kika yi ba to amma da aka zo don sakamako ba a ce bari a saka wa mai hakuri ba sai aka ce wala sha shakiri ka ce bari mu saka wa masu godiya to shi ne <laughs> to ya za ba a ce wala da jizai sabiri do to shi ehe ehe to kuma Allah ya ce wallahu shakurun halim ha saboda haka ya za a yi ba su ba to shi ne sai kun zo kowa ya zo rana kuma shi kama hujja to ki da wala eh wa qalilum ya kuma zo ya zargi wasu ya ce wa qalilum min ibadiyash shakur bai ce wa qalilum min ibadiyash sabur ba ya ce wa qalilum min ibadiyash shakur to shine a to amma ya zargi su hakuri ai a cikin nan akwai masu yin hakuri da yawa to ai qalil su suka fi daraja kenan ai qalil in an zo a ce qalil ba ki gama gabata ta suke ba Allahumma ja'alna min al-qalili malam ko masharata ce to kuma su hakuri ma daraja ce babba ai yauwa haka ne to amma su cewa suka yi ai duk abin da kika fara tunda da haƙuri kike fara kafin ke godiya sai suka ce to haƙuri matsayi ne na fana'i lokacin da kika sallama komai kika koma ga Allah shine haƙuri ko to sai ce to shukur kuma matsayi ne na baka'i to baka'i shine karshen karshen arifina to amma wannan farko ne wancan ƙarshe wancan kololuwa ce ake nuna maki sai in kin fara hakuri ne daraja ki in ta ɗagu zaki kai matsayin mai godiya <laughs> ya zai iya zama mai hakuri ba mai godiya ba amma duk mai godiya sai da ina ina ba zai yi ba duk wanda ya godiya hakuri ya sai kai shi matsayin godiya barakallahu fi kice sai da ka kawo wasu suka ce ai gashi nan ma manzon Allah da aka ce an gafarta mai an mai kaza an mai kaza sai kawai sai ya tashi yana ta sallah yana ta sallah sai iyalin ta ce mai manzon Allah ya rasulullah an gafarta ma abin da ya gabata na zunubanka da wanda ya jinkirta da yadda ya kaddar to ba za ka bari haka nan bai ce awala akuna abdan shakuran eh, yanzu dai ku taro ku zo na sai suka ku tiye wani lokaci yau ladis kowa ya je tunani ne ya yi lashi ya yi da daki ba sai kin zo ba ina ku zo ina ra'isa ta zo ne wayo jiki bai warware ba hayin ko Allah ya ba su lafiya sai ka kuma sarki da mummunan gaske yake yanzu a to kika sani ko can fuska kawai gare ta ai amurin mumkin ne wata tana da can fuska wata da can hali wata kuma gata da kyau a waje amma kuma kazama ce to to kin gani to ku dai ku gano ku yanzu dai ku bari haka ne in kuna zo ku zo an ba ku ne ku ji ko ku je ku ta tunani da kanku a gida wa fi sahih muslim an abdullah bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idan kana idan stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin idan ya hau abun hawansa in zai fita zai yi tafiya ne kabbara talatan sai kabbara so uku sun makala subhanallazi sakhkhara lana ai hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibu sai fadi wannan wannan adda ma aka ce Allahumma sannan ba haka nan yace wannan muqrinin ma'anarsa mutiqina Allahumma أي نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واتوي عنا بغده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآلي اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب وسوء المنقلب في المال والأهل wa idza a qala hunna idan ya dawo sai ya ƙara faɗin su wa zada fi hinna sai ya ƙara cikin su yace aibuna na, ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun wa fi wajhin akhar wa kana sallallahu alaihi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu idza al'au at-siraya ay kabbaru idan suka hau tudu a tanaya suka yi suka abun nan ba sai su yi kabbara in suka hau tudu wa idan habatu sabbahu idan suka yi ƙasa kuma suka sha gangara sai su ce subhanallah wannan su ne akwai nahar gaba ɗaya can ƙasa qala al-allama ibn uthaymin wa inna ila rabbina lamunqalibun hadhihi al-jumla jumla azima wannan jumla jumla ce babba ka annal insana lamma rakiba musafiran kai ka ce mutum lokacin da ya hau abun hawa yana tafiya ala hadhihi az akan waɗannan abubuwa waɗanda suke na hawa wanda aka hore awil fulki ko abun hawa wanda aka hore mana na abun hawa fa annahu yatadhakkaru safar al-akhir kai ka ce yana tuna tafiya ta karshe ne min hadhihi dunya wa huwa safarul insani ila Allah mata shine mutun yana magana in ya mutu wata dan in an yi tafiya sai an dawo wa amalatu an-nasu ay ala anaqihim fa yatadhakkaru wa yaqulu wa inna Ina rabbina ayla munqalibun faye sannan bayan haka nan ai wa hamlatu nas ai ala anaqi wanda yanda mutane suke daukan wannan akan wayan su fa tazakkaru wa yaqulu wa inna ila rabbina munqalib wa hamlu wa hamlatu nas ko yadda mutane za su ɗauke shi zuwa makabarta a kan wuyansu shi ne ya tuna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa inna ila rabbina munqalib kina mutum ya tuna da mutuwa tafiya ta zo tana tunatar da mutum mutu shi yasa tun da can ta ga matafi in zai tafi sai ya rika cewa to a yafe a yafe a yayyafe a yayyafe a yayyafe wata ila ba zai dawo ba qala al-allama ibnu uthaymin rahimahullahu ta'ala as-sahibu fi safari yani tashabuni fi safari ay tayassuruhu alayya kenan ka sauka gaman ay tayassuruhu alayya ka sauka gaman shi wa tashaluhu alayya ka saban tafiyar ta zama mai sauki wa anta khalifatu fil ahli kuma sannan kai ne wakili a iyalaina ai al-khalifa fil ahli min ba'di ay tahutuhum ay bi ri'ayatika ka kewaye iyali na da kulawarka wa inayati wa inayatika da kulawarka da damuwarka ka tsare su ka kula da su fa huwa jalla wa ala ma'al insani fi safarihi domin Allah tabaraka wata'ala yana tare da bawansa in yana cikin tafiya wa khalifatu fi alihi kuma shi zai kofe masa a iyalinsa da annahu jalla wa ala bi kulli shay'in muhit domin Allah tabaraka wata'ala yana kewaye da komai da ilminsa. sa ya fito ko al wa'sa'u menene wa'sa'u wa'sa'u da aka ce ai wa iskaril ain wa'sa'u al muhmala wa bis sa'il musallata wa shidda in an ce wa asa'u shine tsanani wahalan da za a sha a hanya kenan ana tafiya shine wa asa wahalan tafiya to da wannan sai an fassara su dan kada su ba mu wahala alka'abatu fa da aka ce wannan asafar wa ka'abatul manzari ma menene ka'aba alka'abatu ai shi ma wannan bil maddi ka'aba wa hiya taghayyurun nafsi shine canzawar rai min min huzunin wa nahwihi na hushi ko damuwa wanda zai zo kada mummunan kallo da wani abun nan wal munqalabi al marja kenan shine wannan wasu il munqalabi ya fito ko waɗannan su ne abin da ke ƙarƙashin wannan sai na ƙarshe alfasul khamis fi zikirin ruju'i min safari idan mutum zai dawo daga tafiyan fa qala abdullahi bin umar kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qafala min ghazwin aw hajjin aw imra'at aw aw aw imra'a aw aw ko annabi ya dawo daga haji ko ya dawo daga umra yukabbiru ala kulli sharafin min al-ard yakan yi kabbara duk inda suka zo tudu ya ce Allahu akbar Allahu akbar salata marratin ko suka ce ko so dai ko so bi ko so uku dai ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير daga nan sai ce aibuna ta'ibuna abiduna sajiduna sai ce mun dawo ya Allah mun dawo muna masu tuba muna masu bauta muna masu sujada ga ubangijinmu muna masu godiya Allah wa'adahu Allah ya cika alƙawarin sa wa nasara abdahu ya taimaki bawansa ya yi tafiya lafiya ya dawo wa hazama al-ahzaba wahdahu sannan kuma ya rusa dunun shi kadai rawahu al-bukhari wa muslim wannan shine na karshe wal naktafi bi hada sai wane ne ma menene ra'ayi istamta ana magana dai yadda za a yi a ji daɗin rayuwa aka ce ka zama dai ai lammahan ko abin nan ba aka ce za zaraka rajulun yawman a ce wataƙila wani mutum ya zo gidanka ko wata bakuwa ta zo gidanki misali fashamamta min thiyabihi ataran fawahan jamilan sai kika shaki turare mai daɗi daga wurin ta kawar ta zo wurin ki sai ta shaki turare a gidanki mai daɗi ko ke kika wanda ya shafa ke kika je gidan wata misali yanzu mu ɗauka mu ne bakin ko ke ce kika je gidan wata kawai kina shiga sai kika shaki wani turare mai daɗi to asni alai ki yabe ta kice ka amma turaren nan yayi man daɗi wannan turare da kika sa mana yayi man daɗi kai fa jazakillahu Khaira? wannan turare haka kin naji daɗi a'a asmi'i kalimatin rannana ki ji yadda wannan wanda kika ji kamshin turaren nan nata kalmomi masu daɗi menene yadda za zaki ce ki kice kai masha Allah masha Allah wannan turare ma hadal jamal ni ya kai ana koma ba ya kai eh afna alaihi tafa'al ma'ahu ki ce kai ki nuna kin ji dadi kullum ma ki zama mai jin dadi da murna fa huwa ma a tib ai illa li ajalika domin bai sa turare ba sai dan iri malam wata wata rana da aka je wata bakunta da ita ita ta rusa bakuntai gaba daya domin da aka je da ita kawai sai haka haka aka ce menene aka ka abu ta ce aka ka abu nan aka ce menene ya faru ta ce turaren nan ne ni ina jin ba turaren nan wani abu ne aka samu na a ciki ta kashe ziyara gaba daya wai turaren nan an sa wani abu ne a ciki saboda ita da ta zo ta shafi wani abu ta mutu an ce ga ruwa ta kisha an ce ga abinci ta kishi an ce turare ta ce turaren gidan ma bai mata ba kaga wannan jahila ina za a ƙara zuwa da ita wani wuri cikin banza da fitar da babu ta fitar da zanna ko ba gida mana ba wani ciki iskanci ne kawai wata sam gaba ɗaya baya da za a yi wani abu abu rike ta maimakon an yi abu wani abin ta abin nan kawai sai ta in ma kai ne ba sai ta ba da uzuri ba ba mace bace yan wata a yin mace ce aka zo har akwai wannan abin sai ta koma gefe ta kira ta sai mata haka ta kira ta ta ce gaskiya ina da matsala ina da larura to ya aka yi to kin san dai halin mu na mata kaza kai za ta gane saboda haka na ji turaren nan yana sa ni kamar zan yi amai na ji abin nan dinnan kacci gaban ci abinci bakin jikin ci kwana na kaza kenan ba na ma ci abinci ko a gida ba ta yin wannan dan kawai da kada a ji cewa ta nuna nawa babuwa. ai mace da mace suna sirri su magana su ita ka gane ma me take nufi wataƙila a zo a matsa mata ma tana cin abinci a ce ta ci abinci ko an fito ne ana ta a ci sai ta ce kai ku a ita a kyale ta zo mu tafi cikin ɗaki sai su cikin ɗaki da ita ai ta gane ko amma kawai daga zama ta sai mutane ma wanci in kin je gidan mutane ki ka tsantsan ki yi abin da zai burge su su dinga jin daɗin ziyarar da kika kawo kada ki zo ki masu kwafar da gaba ɗaya marar da aka ce za ki zo su ce ba ma nan to sun san kin zo gidan hauka kike masu to in su ce ba sa nan to in kin zo kika ji kamshin turare kika ji shi sai ki ce masu ka amma turaren nan wa ya kai daɗin wannan saboda saboda ke suka sa ya li'ajaliki ai raddit ibaratin jamila ki rika maimaita kalmomi masu kyau kai karshen ta ma ki ce kai ni kin san wani abu ki ta ce a turaren nan naki da naji dauko man kwalin in gani ni ma in sau iri shi ko ko inda saura dan ballan man guda daya wai wannan duk ba dan ki roko bane dan ki nuna abin da ta ya burge ki kika zo gidan nan yanzu wanda kika ci abincin da kika ce mata kai zan zo ki koya min wannan abin shan da wai wannan ma da mi da mi kika hada shi zan zo ki koya min ko baki je ba za ta manta da jin daɗin ki malama ta zo kin ba ta kura ta sha ta ce kai ba zan zo ki koya min dakan furan nan za ta zo da gaske ne za ta zo amma dai za ki ji daɗi ki zan ta ji daɗin furan nan kokarin nan da kika yi nake furar ta ya daɗi ki nemo abin hada ta ya daɗi a za ki ji alamar ta ji daɗi haka ne ko ta ce kai umma inna lillahi wurin nan ta ce ko a karo ta ce ai karo umma ni ina jin ma inda saura haɗin zarda tafi kun san man ba za ki bashi ba za ki ji daɗi ta ka ji daɗi ba ko da yake mu fa abin da yasa ba ma gane wannan karatun mu dama ba ma yin abin dan bakon ma ya so muke bakon ya zo ya kici ya ban mu kayan mu <laughs> ke ko na ki san da kike yi kin yi ne dan bakon so kike in bakon nan bai ci ba sai ki rika jin maki shawa ala banza kin ya zo bai ci ba mu ko da ba so muke ba bakon ya zo ya ce ba zai sha ko ruwa ba ya ce duk da ba tambayi a kawo ruwa ne ya ce a to ya zo gidan su zumbuli to to wanda ya zo gidan su zumbuli ina mhm kin san zumbuli kina ta surutu ke da kawai kun sai na rike hana ku zama tare ina magana sai kuma ku koma ku kuma ina gani fa kyale ku nike in yi kawai ci so ɗaya in yi kawai ci so biyu har sai an kai ga nayi magana yanzu wane ne zumbuli ga mana zumbuli a ina ne ungosu eh ba ta ji ba ai Ki ji abin da na ce ba kan ruwa to shi ne na ce waye zumbuli to waye alhaji zumbuli hmm? Mhm. wane ne alhaji zumbuli gamadi da sauri mu ce to ke gaya mana to waya alhaji zumbuli to jin gani mhm, kuma wale na ƙara batar da su mhm. na to idan da unguwa su ba ka da unguwa suna da unguwa ba su da unguwa to da unguwarsu ina ne unguwa alhaji zumbuli ke gaya mamu waye alhaji zumbuli waye alhaji zumbuli eh eh A kan marwata to idan dai garin su jirgin gidi gidi inda mun san su wannan wanda ta makale ta abu da kake tafa za ka tashi ba to to shi ma wani da ya tashi da ya tashi ya ce sarki marowata ne shi ma ba aka aka ce shi ma ya zo gidansu da ya zo gidansu da ya zo ya zo ya zo ya zo bakunta sai ya taho da sai sai sai ya zo da hurashi kuma ya kida ya zo da hurashi shi amma ya boye hurashi yana jira masu gida su dama su dama ta su ya sha ya jira ya jira ya jira ba su dama ba sai ya ce zai tafi to ashe shi ma kuma gidan shi wannan sarkin rowa shi kuma mai gidan sarkin kwaɗayi saboda haka shi kuma yana jira ba ko ya zo da wani abu ya dama ya jira ba ko ya dama kura ya jira ba ko shi ma ya dama ya shi kuma yana jiran tasu shi kuma sarkin kwaɗayi saboda ya sha shi ko wannan ga rowa to shi ne shi kuma wancan da ya tafi kawai sai ya tafi sai da ya tafi to ni kan zan tafi ya tafi sai da ya tafi daji shi kuma ya tafi shi ya sai yana da kura ya ga ina zai dama ta shi ne sai da ya ga ya dama ya dama ya ce to ashe anan zaka dawa sai ya juye ce kwadi na dama mawa ya juye ta cikin tafi ya ce dama kwadi ya dama mawa <laughs> wannan zargin ruwa wannan zargin kwadayi <laughs> eh bi shi ya ga ya gaba dama hura ya ce to ashe dama nan ka dama hurai sai ce a ah, kwaɗi na dama mawa sai juye ta cikin tafki ta ji kuma wannan saboda kwaɗai ta mm-hmm. Mm-hmm. to kun ji su danga sunan to in kika ji kamshi kika ji abinci ko kika ci wani abu sai ki sai ki ce ki yaba ki ce kai wannan abu yayi daɗi raddin ibaratun jamila hadhihi rawaya ka mi ya kai wannan irin kamshi haka ma a hasanu zauka mi ya kai kai tsantsanan abun nan ba ɗaya kenan da aka shaksun li ta'amin wani mutum ya kira ki ce ki zo ki ci abinci a gidan a gidansu asni ala ta'amihi ki yabi abincin farko ki ci ka wannan abinci yayi man daɗi fa innaka ta'lamu anna anna ummuhu aw zawjatahu aw ukhtahu waƙafat sa'atin fil matbakh li ka sani wanda ya kira ka cin abincin nan ko dai mahaifiyarsa ko matarsa ko yar uwarsa ta ci lokaci mai yawa a cikin kicin tana da kuwa abincin nan saboda kai aula ajali na umuman ko kuma saboda waɗanda aka kira wa anta minhum kuma kana ciki aw annahu ay alal aqalli ta'iba fihi ko kuma shi din karanci dai ya wahala wajen wannan fi ihdarihi min al-mat'ami wanda zai dauko daga abinci wa muhallin halawiyat da wurin da ake zama a ci wa wa da abubuwa fa asmi'ahu in ya gama ka ci abincin nan ka ji yadda shi kalimatun taj'alahu yash'uru kalmomin da zaka sa ya tunanin cewa annaka mumtannin lahu kana yabansa kana nuna masa bima qaddama laka ga abin da ya kawo ma wa an ay ta'ubbahu wa yadhhab sudan ka je ka ta abihi wa an ta abihi wahalar da ya sha ka nuna mai bata tafi a banza ba ai da kalta ta ahadin ka ga wani nan a ce kin shiga gidan wani daga cikin abokanki Au da ta ihida a yi ai ciki, ko ko kin shiga ɗaya daga cikin gidan kawayenki fara a asasan jamilan sai kika ga ta canza kayan daki ko ta sa wani wannan jeren ko wannan dan abin da ake sa na gilashin ne ba zan sunan shi ba wanda ke tsayen nan ana sassanya turare wannan stand ne crystal stand ne ko menene kuke ce mai show glass to wannan show glass kina shiga kika ce in Hausa kike yi kice ka in turanci ke ce wow kai ajaban ya laha min jamila ya laha min asafin jamila ki ce kai wannan kaya ki abun nan yi kyau a kin ga yadda wurin nan ya dauki haske kai wance wai ko dai ko ni ma dinawa ne ne ba gidanki na zo bane gidanki ne yanzu nan kai gaskiya Allah ya kara budi Allah ya kara budi Allah ya kara budi wannan wuri ki yi kyau gaskiya kin kyau kin kyautata ya za ta ji wadda ta zo ki kai ta zo kunta dama fa saboda haka ta sa dan wannan kayan ba a cin abinci ciki ba a sha ba a ko duk wanda ya wuri ta kai duk wanda yaron da ya kunkura ta ji su wurin ta kai kun ga ashe kayan a kalla ne to kuma ke ki kalla ki kamar baki gani ba duk inda kika shiga gidan wadda take kaunaki har ta gayyace ki gidanta kika zo gidan a matsayin ziyara to gaya mata kalmomin da za ta ji daɗi da kika zo in kin ga abu sabo ki ce kai wance amma kujerun nan naki sun yi kyau wurin nan sun yi kyau ta ce wallahi na canzo su ne kwanan nan kici ga gaskiya sun burge ba da kici amma fa waɗancan sun fi waɗannan kyau da kin shawarce ni to ba ta shawarce ki ba ba kuka ya? ba ko da kake haka ba ta ce aiko waɗancan da kika cire ma ne sun fi man kyau da a ce na sani ba za ki cire su ba ki sa wannan a'a tun da dai bata kira ki ba ta cire ki nuna waɗannan ɗin sun fi waɗancan kyau kakki ce aikin ba za ta yi gaɓuwa wannan gaɓuwa ce bai wannan duk abin da wata ta kira ki a ɗakin ta ta zo ta canza ta riga ta sa wani to ki nuna wannan ɗin yanzu ya fi wancan kyau ki ce aiko na daɗin ya fi na daɗin ya fi kin san da kayan da ake sun ma fi ƙwari sun fi aminci na ruwanki in ta in ya kare kuma za ta kira ki na ce ki kawo gudunmawa ba sai ta ƙara canza wani ba ki ce ya yi kyau ta ce ko ce maki ta wasu sun ce suna cewa wai eh, eh, eh, wai wancan ya fi kyau ki ce ina ina za a haɗa jiya da yau ba su gane ba ne kuma inda za ku gane irin wannan ni na taɓa shiga wani abu inda ba da Allah ya taimake ni ba da na shiga haɗari wata rana wani abokinmu sai aka ba shi mota kyauta fijo tsohuwa ya kwafi bubur bubur bubur yana tafa ma da ita bubur bubur ran nan sai wasu abokanmu suka ce ya kamata mu je mu wani magana gaskiya fijo nan ya saida ta ko ai ta ba fita yana da mashin an zo an shi fijo yana ta shan wahala yana ta shan wahala sai muka tabi da wani aboki na muka je Allah ya taimake mu muna zuwa lokacin sallah yayi sallar isha'i akai sallar yi, sai ce a ai kafin a ce komai mu ci abinci mu ci abinci muna ci abinci da muka gama ala labari sai ce kaga sai kuka ji nayi mota muka ce ai sai ce wai amma ka duba malam usman wai mutane saboda kiyayya da matsanancin hassada da bakin ciki wai shine suke cewa wai ni ban cancanci rike mota ba wai ba da za a rike mota wai tafi ba shi kai kaza wai wai ni ban tantance rike mota ba wai suna ta wai motar nan wai wai biye biye na ce to ai Allah ne ke rike abu ai Allah ne ke ba mutu abin da aka sa abin da zan samu nan gaba na ce gaskiya fa gaskiya wallahi na ce in Allah ya ga dama sai ba ka wanda ta fita kuma wallahi ana nan kawai Allah ya ba shi wata kyautar da wannan din kyauta ba daɗe ba kaga ba gara mana wannan ba da wancan to da mun riga mun yi magana nan mu ma muna cikin wancan fa so in ka ga mutum Allah ya bashi abu kawai komin abin shi kai tunanin cewa Allah ma ya bashi mafita wannan abu da ka samu Allah ya taimake ka Allah ya baka ma wanda ya fi shi nan gaba ka samu kada ka ce da ma ba to hasada zai kirga wannan abu to da in kin zo wallahi wallahi wallahi Allah sai tsare mu ba mu faɗi wancan ba muna hira kawai sai ga mana yace wasu sun zo suna ta cewa wai shi bai tantance rike mota ba kaza kaza kaza muka ce oh Allah da iko yake kaga Allah ya taimake mu ba mu faɗi ba mu ba mu da abin da ya kamo kuma an ce ne mu je mu ba shawara yana jin magana ta wa kafin yi magana Allah ya taimaka kawai sai ba mu labarin wancan abun nan ne ce kaji mutane abin da suke cewa kuma abun nan daga Allah ne Allah ya ga dama sai bani wata muka ce wallahi gaskiya ne Allah shine mai komi zai bada abin da yake wannan to yanzu motocin ma da ya ba wasu kyauta ma ba su da iyaka wallahi ba su da iyaka shi din wallahi motocin ne ba mutane ba ka yi kirga ko guda amma shi a shi kenan da wahala ya sai da abu idan dai aka bashi wani sai ba wani wani kasa da shi wannan aka bashi wani sai ba wani haka yake yi yana da zuciya mai kyau to kin gani to yake da gani to malama ai wani abun da yau da gobe abun da yasa kike jin ake hira da mai shekaru da yawa kenan ko namiji ko mace saboda shi ko ba a karatu ba ya ga wasu abubuwa a aikace da kanshi da ido ba wai sai a makaranta ba saboda tsawon ran shi da ya gani to duniya ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya yanzu nan nan ku in kuna magana daɗin ana gaya maku iyayen kuna maku hira ai za su ce ne da malama in kika rike kwabo ko kika rike sulai in kika je kika ɗauko kayan da zaki ɗauko da su sai kin sha baki, sai ki ta ganin su ta duniya to mu ma yanzu ba ma cewa da in ka rike kaza ni a nan garin na san sai da ake sai da Peugeot dubu biyar da ɗari biyar ana sai da Honda sabuwa gau dubu ni na sani sai da ake sai da su a nan garin ina nan garin na san sai da ake sai da su ke kau ran nan muka je sauke kuna nan da zamu sauke kuna aka ce mana dubu ashirin da biyar biyar da su rai suka je sau aka ce dubu ashirin da takwas aka zo da a wasu ma dubu talatin da wani abu yan kwana kaɗan to keke rali kuma ni nan na hau keken da aka sau naira sittin a nan garin keke naira sittin kaya na so shi naira sittin aka zo ya fara tsufa aka ƙara zuwa aka so wani naira ko 70 ne ko 90 ya bar wannan guda ɗaya baban mu ya ce a bar ɗayan kawai mai ta hawa ni sai da ya zama nawa ban ma dace ni da sai da shi ma keken yana a ja ɗaki keken wannan keken naira su da aka so shi ko mashin honda concord katon nan mai kuka banda master concord na honda ai da aka yi da road master shi aka fara yi aka zo ka yi concord ana ta sabon yayi to concord din nan na sai da ya je shi duka da namba da komi da takardu duka naira ɗari takwas da wani abu bai kai dubu ɗaya ba duka a cike da namba da takardun duk aka gama komi ya zo da shi har da makullin karfe na cakawa a rike tayoyi duka a dubu ɗaya a nan garin to mu ma yanzu ba mu samu labari ba to yanzu waɗanda ba su kai mu shekaru ba in suka ji muna wannan magana aka ce dubu ɗaya ki duba saman bitan nan shekara nawa ne yake naira sha biyar wannan babban gaba ɗaya naira sha biyar fa ni nan an sha bani naira sha biyar in je shagon mai shagon ɗauko shi ba na haifar so naira sha biyar wannan buhun saman bitan nan ah to <laughs> in kana wannan lissafin to yaushe za ka zo gida ka nan ba amma mu ma ɗin lokacin ba ana ba mu labari ba kuma ni na san lokacin da in aka je da mutum ya je da sulai kasuwa zai sayo mangoro sai ya je da mangala wallahi bai sai dauko shi ba sai ya je da jaki da mangala ya ba da sulai tallaf to mai mangoro ciki ya dauko a mangala nan mangala nan mangala a ce mangoron sulai ma a ita mamaki na zai kai mangoron sulai to yanzu kika je kika ga kashin mangoro nawa za su ce maki mhm. to to walle ko wanda suka girman su ma suka tashi ba da nasu labarin minuwa ba sai dai yi turuwa to wanda suka zo suna biyan to kin gani to kin ji to shi ko rake da a nan garin ma rake ina gaya maku rake da in dai dan raken da za je ka saya ne wajen mai sai da rake kana sha baya sai ma baya sai ma. kawai ta zai raken da za ka shan ne za ka saya kawai sai ce saya ku nawa ne sai ce kawai saro mu kowa sanda guda haye ba ku guda ɗaya ce ku rike ku tafi da ita ba in dai wanda za ka sha ne wallahi bai sai ba ya ce raken da mi za ka yi da shi ya ce sha zan ya ce sha ne za a sayi raken sha a raken sha ba sai an saya ba kada Allah ya kai mu lokacin da mutum zai sai sai raken sha sai kawai sai sai sa adda shi kawai daddatso muku sanda santara santara ya ba kowa guda daya ya santaro ɗaya kuma ya ce ku rike wannan ma kun tafi da ita gida ku tafi Allah ya kalla tsare mu da mutum zai sai raken da zai sha malama kun ji to amma yanzu ya kika gani shi mai gona yanzu ko shi zai baki sai zaki zo wuce ya saran maki kina yana ganin ki mace za ki wuce sai ce baiwa Allah aslawa tsaya sai saro sanda bi kawai baki ce ki shaki kai ma yara ba sai kin tambaye ba fa yalo lo fa yalo gwanda karas da wannan abu wallahi da in kika bi wajen riga sannan za ki wuce wajen masu wannan lambun suna ganin kika biyo ta cikin wannan rukukin nan sai ya zazzaro karas ne ya kullo kawai ce miki gashi akai ma yara bai sai ba ruwan shi bai san ki ba ba. ciki kai mai yara ya sun koma kiyalo ya ce sai dai ba wurin zuba ba wurin wani ajalai ajale da yake saboda wani da ya zo kawai kika zo za ki wuce kawai sai sun koya yalan nan kawai sai zuba maki ce shi kin kai mai yara to yanzu mu fa yara ko da su je gidan mutane da magariba a basu su taho ba su ci abinci ba za ku ta zai yiwu yara su zo gidan kuda da magariba a ce ki basu su koma gidansu ba su ci abinci ba ba za ki iya ba sai kin tare su ce na sai ku ce a tsaya a tsaya a ga shigar kajin mu a kurki a tsaya a ga shigar kajin mu a kurki to a gama abinci kenan ba za ku tafi ba sai kun ci abinci wallahi ba za ku basu ba za su bari ki tafi ba sai sai yaran nan sun ci abinci a ki ba wani gidan ma ba sai su sauke tukunyan mai saboda yara in suka ji baki <laughs> kai malam malama mutane yanzu ki basu kawai da rowa ma in masifu ne ba wani abun nan ba kin ji dakhalta baitan baita asada asdiqaika wa au dakhalta baida ai baita ida sadiqatika ra'aiti atasan jamilan fa asmi ala kiyabo kice kaza kaza wannan kaya sun yi kyau yabe su akan wannan kaya alal asasi wa rafe rafi lakin intabe sai dai mutum ya lura sosai hatta la tubaka la tubali kada ki wuce wuri hatta la yashur annahu istihza'u kada mutun ya dauka cewa izgili kuma ake mai mu tsaya hadarta fi majlisin am wannan kadan kada ake yi saboda gaskiyar magana wannan yana koya mana abu da yawa da za mu rike da za mu iya abubuwa da yawa mu koya kuma na zamantakewa na mutane a'malul qulub mihnatuhu wa wafatuhu jarabawan da ibn al-qayyim ya samu da kuma mutuwarsa gaba daya kun ga daga nan an gama daga nan sai a shiga littafi kawai an gama mai littafi ya gama rubutu ya ban mana shi ya mutu Allah ya ji kansa laqad ishna ma ibn al-qayyim mihnatuhu na dai kenan wahalar da ya sha jarabawa laqad ishna ma ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi bi'atihi mun yi magana akan abin da mun rayu da abin da muka gani na ibn al-qayyim a inda ya taso allati nasha wa tara'ara fiha wanda a ciki ya girma ya daga wa arafna ahwal asrihi mun ga abin da ke faruwa a zamanin sa mujtama'atihi da inda yake zaune wa ma kana yasuduhu min salabiyatin wa mafasid diniya akhlaqiyya da abin da yake fama da shi irin na jayayya da ake yi na abubuwa waɗanda ba su da kyau salabiyat kenan wa mafasidin diniya akhlaqiyya da kuma abubuwa marasa kyau na addini na halaye da mutane suke da shi wa ra'ayna kaifa kana ibnul qayyim fi zilli hadhihi al-awda sayya ko mun lura mun ga yadda ibn al ya rayu a wannan hali mai muni sahibar risala samiya wanda shi ko yana daga cikin wannan wato ma'abocin sako madaukaki gashi kuma a cikin wannan bi'a wa adafi nabilihi nabilatin da kuma manufofi da yake da su masu kyau wa ba da islahiyya da ka'idoji da yake da su na gyara da ya zo da su ya hadubu min wara'iha wanda a karkashin su abin da yake nufi shine ila ruju'in nasi ila ma kana alaihi salafu hadhihi al-umma yana so ne mai da mutane akan abinda magabata suke kai yararrun mutane min at-tamassuki bil kitabi was sunna na riko da littafi da alqur'ani da sunna wa nabdil bid'i da wasi da bid'o'i wal khurafati wa taqlidi wa ta'assubi da karairai da taqlidanci da ta'assubanci lakin na tariqahu hadha alladhi sara fihi sai dai wannan hanya da ya bi lam yakun sahlan mai sura ba abu ne mai sauki ba wanda ba wahala bi balkana. kana ay mafufan bil mashaqi kewaye yake da wahalhalu ai ai fa nazalat bihi ai sababu zalika mihnun adida ta dalilin wannan ya samu da jarabawi jarabawa daban-daban wa ta'arrada li iza'in wa ittihadin ya samu ya fuskanci cutarwa da tsangwama wa fitanin ai da wasu fitintunu asna a jihadihi a tsaka lokacin da yake wannan kokari ya nashari da'awati wajen yada wannan da'awa tashi wa sa'ihi li islahi hali mujtama'ihi da kuma mujtama'atihi da kuma yanda yake kokari wato wajen gyara halin al'ummansa walam yakun min as-sahli ala hadha mujtama ba abu ne mai sauki ba akan irin wannan mutane alladhi wannan sai tsarat alaihi al-afkar ad-dakhila wanda su tunani ya riga ya shigo musu daga waje mayagun tunani na kafirai wa sadat wa ko wa sadatuhul bid'a ay almutawarita sannan kuma jagororin wurin suka zama bid'o'i sun gaji bid'o'i wata bayan wata ba abu ne mai sauƙi ba an jiba li hadha al almujahid da an sa maganan wannan mai gyara wanda ya zo ya jihadi allazi ayyazabu nurahu fi hadha zalam alhalik wanda yake kokari yana kutso da haskensa a cikin wannan duhu mai duhu dulum azzalamul halik da sifa ce ta duhu wa kaifa yatimmu lahu zalika wa hadhihi albidah wa hurras nuhmatun ya za a iya samu haka kuma waɗannan bid'o'i wali hadhihi albid'a bayan waɗannan bid'o'i suna da masu gadi suna da masu tsaranta masu goya mata baya kadibi yanzu kafin a ce a rusa maulidi kasar na ai ba karamin aiki bane tunda har gwamnati ma hutu take wa ranar yin shi ya za a ce wai a zo a ce a daina kuma wani ya zo har yana magana yana cewa ko annabi da kanshi ya fito ya ce kada su yi maulidi wallahi sai sun yi ta za a ce mutane za su daina wannan abu sannan wani ya ce wanda suke maulidin nan masu goyon bayan ibrahim yas ne in an je lahira su ne yan aljanna duk wanda bai maulidin nan bai bi ibrahim yas ba to ba zai shiga aljanna ba suka ce ko allah ya ce a bashi aljanna annabi ya ce a bashi aljanna za su ce a'a kuma in aka matsa su yi zanga-zanga ga wani da za a yi mutane ya su ce abin nan ma a lahira ne za a yi zanga-zanga to to saboda haka za ku ga wannan abun nan to saboda haka in aka wayi gari cikin irin wannan duhu yadda za a hana mutane wannan abu tunda wasu har za su ce inda ba gaskiya bane ya aka yi har gwamnatin tarayya take ba da hutu kuma limamin da ke cikin masallacin gwamnatin tarayyan shi ya fito ya yi magana ya ce ma duk wanda bai maulidi ba ba musulmi ba ne kuma masallacin gwamnatin tarayya masallacin ƙasa na national mosque a nan ya yi magana ya ce to duk wanda bai maulidi ba ba musulmi ba ne to in wannan abin yana karbi haka ka gaya mai yadda za a yi nan gaba kuma duk sakakinmu ne saboda ai asalin limamin da ya rike wurin ya shekara da shekaru ai ahlus sunna ne me yasa tun da bai kafa wani wanda da ya mutu kawai shine na ibin shi hau ba sai sha wahala ba to amma mutanen mu ba su da tunanin gaba to yanzu an zo an dauko sabo sabo sabo bil an zo an sa san da rika rikakken nan da rika kuma gashi yaro ga kananan shekaru kuma gaji da kai tun da ya zama professor tun yana dan karamin yaro to da haka da magana ce ya fi kowa ilimi sau da shi ya yi bincike ya gano ma duk wanda bai maulidi ba musulmi ba ne kuma ya faɗi ba wanda ya damai saboda shi profesa ne ai da haka muna nan cikin irin waɗannan abubuwan zamani ta kalla abubuwa ga sunan baya da zai da su min umara al bilad wa hukamiha bal wa min ba'd al muntasibina ila al ilmi anfusihim hadda ma wanda suke dingina kansu ma daga musulunci da shugabanni ma da masu dingina kansu ga ilimi faqad kana al amru sa'ban idan al amri ko zai zama da wahala wal muwajahatu allati ay ashadduha ay ila ashaddiha da kuma fuskanta wanda tafi tsanani wa zaharun fi sahati a'da ibn al-qayyim wa zahara da haka dalilin wannan ba aka ma mai ibn al-qayyim fito na fito suna jiran shi tarabbasu bihi addawa kullun suna jiran abin da zai same na mugunta wa ya diddahu ay suna dasa masa wasu abubuwa na mugunta wal mutamarati kama fa'alu min qablu

wata farraƙat banu adnan ila yaman sau da aka banu adnan sai suka rarrabu zuwa yaman ko ai inda ka gazuwati ai bukta nasar a lokacin da aka yakin bukta nasar na biyu a shekara ta 587 wa zahabat barqiya wannan wa zahaba barqiya wani wanda ake ce ma barqiya sahibu yarmiya ai annabi isra'ili wanda annabi ne shi da isra'ila bi ma'ad ai shi fi haran min sham ya taso daga ma'ad wato ya zuwa haran kashe kashafa dagtu ai bukta nasar raja ma'adi ila makkata. lokacin da aka gano cewa lalle wannan bukta nasar fa yana da karfi sai shi ya koma zuwa makka falam yajid min jurhum illa jaishahum ai ibnu illa jausham ibnu jurina ibnu ibnu ne julhima shine wanda yake sai ya samu lokacin mutanen da sun kare sai wannan jausham ibn julhama wa tazawwaja bibnatihi mu'ana sai ya auri wato diyarsa wadda ake ce ma mu'ana fa waladat lahu nazaran ta saifan masa wani da ake ce ma nazaran wa sa amru jurhum bi ta biwa da zalika al'amarin jurhum ya tsananta bayan nan wa zaqat ahwaluhum suka shiga cikin kunci fa zalamu alwafidina ilaiha suka rika cutan duk wanda ya shigo cikin garin sai su cuce shi wasta hallu malal ka'aba suka koma suna halartar da wannan abun nan ɗin ka'aba suka zo suka abun nan ɗinsu al'amuran lari kana ya hizu al'adnaniyi na wa ya firu wannan hafizatun wanda wannan al'amarin ya koma duk wani abu da ka'aba suka koma suka dinga kwashewa wanda wannan ya koma yana ɓata ma waɗannan rai adnaniyi na walamma nazalat kuza'a bi murri zahran yayin da wasu kuza'awa suka sauka wani wuri da ake cewa murri zahran wara'at nufurul adnanina min al-jarahima ishtaghala dhalika suka ga yadda su waɗannan adnawa suke gudu daga wannan wuri istaghallat zalika sai suka ce zalika sai suka amfani da wannan dama wa qamat bi ma'unati min butuni adnan sai suka koma suna taimakon wasu jama'a na wannan kabila wasu yan kabila ne daga cikin adnanawa su waɗannan lokacin su ne wanda ake cewa banu bakar bin abdumana bin kinana bi muharabati jirhum suka taimake su yaki jirhamawa hatta ajallatun min makkah har suka kore su daga makka gaba ɗaya suka fitar da su wastawlat ala hukumi hafi awsatil qarni thani lil milad suka koma su ne jagorori a makka amma fa karni na kusa da karni na biyu na haihuwan almasih walamma da addurhum ila aljala yayin da suka koma su kuma aka kore su saddu bi'ra zamzam sai suka koma suka toshe wannan rijiyar ta zamzam wa dasu mawdi'aha suka batar da wurin ma gaba daya suka toshe shi tunda dai su an kore su daga wurin suka ce bari su rufe wurin wa dafanu fiha ta ashiya suka rurrufe abubuwa da yawa cikin zanzam din nan dan ya bace kana ibnu ishaq wannan qala ibnu ishaq ibnu ishaq ya ce fa kharaja amru bin al harith ibnu mudad al jurhami sai shi wancan sarki da aka zo aka bari lokacin isma'il sai ya fito wanda ake ce ma a wannan bane shine yazo a wannan lokacin shi kuma bi ghazalil ka'aba ya fito da wannan irin abun nan din wasu zaruruka da aka sa na ka'aba aiwa wa bi hajar rukun al-aswad zo ya fitar da wannan shi ya fito da su ya dauko su fa da han da fana ha shi ma ai shi wannan abun nan shi aka ce fa kharaja amr bin al-haris bin mudad bi ghazal al-ka'ba ya fito da duk wasu abun nan na ka'ba gashi can a sama can hadha ghayru mudad al-jurhami al-akbar ba na farkon bane alladhi madha dhikruhu banda wancan ashe sunan wani ma yana da suna irin na wancan din ko yayi gado ko jika yazo fi kisati isma'il ba shi bane wani farkon na biyu ne fito da wani abun nan ya saka a cikin kaba da waɗannan duwatsun da na hajarul aswad duk ciki suka sa su fi bi'ir zamzam wan talaka huwa wa man ma'ahu min jurhum ila yaman suka tafi yaman fa hazanu ala ma faraqu min makka ta suka yi bakin ciki amma lokacin na abin da aka raba su da shi na makka wa mulkiha da mulkin makka hazinan shadidan ko huzunan shadidan wa fi zalika qala amr anan ne amr yake cewa ta'allam yakun bainal hajuni ila safa anisun lam yasmur bi makkata samiri samirun bala nahnu kunna ahluha fa abadana suruful layali wal jududul awasiri yake cewa o oh, kai ka ce dai yau kamar dai ba wani a hajun hajun din nan ne kusa da makkan nan tun daga hajun gari ne ila safa kamar ka ce ba kowa a ba wani wanda zai ɗebe ma kewa wani kewa walam yasmur bi makka ta samirin kai ka ce ba wani wanda suka tsaya da suna hira a ko a can wani kaba suna zama bala na hannu kunna aluha kai dai mu da mutanen ta ne mu ne wurin aluha fa ba da nasu rufin layali yau da gobe wal jududul awatiri da wasu abubuwa na zamani suka zo suka kore mu yau gashi nan mun ba wurin wa yuqaddaru zamanu isma'il alayhi salam bi 20 qarnan qabla al milad ana lissafa wato zamanin annabi isma'il da zuwa lokacin da aka haifi isa kamar an yi karni ashirin shekara dubu biyu kenan fatakuna iqamatu jurhum fi makkah wahidan wa 20 qarnan taqriban na aka jurhum da suka zo suka zauna a makka ana lissafa shi da kaman shekara 200 da wannan da goma kenan shekara 2000 da goma kenan hum ala makkata za a 20 qarnan kenan wannan hukuncin da suka yi a makka kusan an yi shi ne bayan karni na ashirin. baddat kuza'a bi amri makkata duna bani bakar saboda haka yanzu su kuza'awa suka koma suka kwace magana aikin makkar nan wa wannan wannan wuri na makka bayan banda bani bakar illa annahu kana fi qaba'il mudur salata khilalin to nan zamu tsaya nan baddat din nan ma ya kawata tsaya saboda abun nan da wuri ne ko na san kasa wannan ba komai ciki ko karanta abun baddat dai nan ne za a ji ku daure ku ta jin shi hakan nan haka ake yi sai an kai karshe tun da mu kawo kan annabi ba balle mu rika jin abin da muka sani ana fadin abin ne tun kafin ma zuwa annabin ma a lokacin tarihin su to a gurguje dai yau za a fara maganar kaifiyatul ilaj yanda ake yi wajen waɗannan magunguna na waɗannan sun da ran an yi sifatul mu'aliji sifofin shi wanda zai ma wani magani akan irin wannan ga wasu nan za mu faɗi kaman guda a watakila mu faɗi guda shida don wancan da tsawo na'am an yi shigo amaliyatul ilaj ta wani min salafi marahil wannan amaliyan ta aikin nan tana tattaro abubuwa marhaloli guda uku wanda ake so mai magani ya kula da su al marhalatul ula marhalatu ma qabla al ilaj kafin ka fara mai wani magani irin na wannan masu kai za zaka lura ta hayatul jawu sahih za ka nemi wuri mai kyau fata kuma bi ikhraji suwar kenan in ka zo kafin kai ma mutum magani yau aka ce ga wata tana da matsalar aljanu ana so a zo yi mata magani tashin farko a duba duk ɗakin nan sai an raba shi da hoto ba hoto ko ɗaya min albayt alladhi tu'aliju fi hatta ai tata ya lil mala'ikati an yadkhulahu ta yadda za a ba mala'iku dama su shigo wurin idan akwai hotuna a wuri to fa mala'iku ba sa shigowa shi yasa idan mutum ana so in zai mutu ya kalmar shahada to sharadi ko ku cire hotuna wurin ku cire ku kashe TV in TV na kullum ku kashe in wani abu dan ci TV ya ma fi hoto muni tunda shi hoton motsi ma yake shi ko wancan kakau yake to wannan mun gani a aikace mun maimaita muku miraran wata kirarar inda mala'iku aka zo ana yi mutum kalman shahada saboda hoto suka ki shigowa ya ki fari ana cire hotuna ya kalman shahada wannan tv ne ko kwanan nan da malam abokan nan zai rasu tv na kunne ya ta kallon tv nan yana haka yana sulfiyar da kai dai gaje ce kai ka cire man wannan bayan baya magana aka cire kuma ya kalman shahada saboda haka wannan abun ni ban ga amfanin da mutum yake samu a lokacin da yake da tsananin rashin lafiya a cikin ɗaki a asibiti wai a ce sai an kunna mai tv ku da kuka zo gaishe shi ku ne ma ku kalli tibin ko shi da ke kwance yana fama da cikin shi zai kalli tibi sau da ku taimake su ku daina sa masu hotunan nan yana taimakawa su yi kalmar shahada to in kuma kuka bari za ku yi mai asara ya kasa kalmar shahada ku yi taimai ya kyansawa da yake nan sannan ikhraju ma ma'al marid min hijabin aw tamima aw harqiya mutun ya fitar da duk wani abu da yake tare da shi wanda ya sa shi wanda ya na guru ko laya ko wani abu na wani abu da ya rataya ko na wani zare a fitar da shi daga jikin marar lafiyan ma a kone shi wa harqiha khuluwul makari min zina ya zama wurin da za a yi mutum magani ba maganan kiɗi a wurin ba bushe-bushe na kaɗe-kaɗe ko tv ke bushe-bushe ko ke menene in kunya kunyi kariyar da ba za a samu matina lafiya ba au miznab na hudu khulul makarimin min mukhalafatin shar'iyya ya zama wurin nan babu wani abu wanda ya saba ma shari'a da ke wurin ka rajulin yalbasu zaban kamar namiji ya sa zinariya ko yana shan kofi ruwa a wani ra'atin mutabarrija ko kuma wata mace wadda ta shiga da kwalliya ba ta shari'a ba kar ta zama wurin ta tashi daga nan ku duba fa wanda zai mutu har matar shi da ƴaƴan shi fa cewa aka idan suna al'ada kada su zauna kusa da wurin sai ya gama cikawa ko saboda in ba aka nan mala'ikun mala'iku ba za su zo ba to kaga kenan wannan ya nuna lalle sai an kula da wasu abubuwa ita'ul maridu ahlahu darsan fil aqida shi wanda bai da lafiyar da shi da iyalinsa kafin a fara mai magani ai masu wani darasi na aqida sosai a karantar da su tanzu ta'alliqu qulubihim bi wanda zai cire zakatansu kasu dogara da wani Allah na shida ai taqumu bit tafriq baina tariqatika fil ilaji kai kokari ka bayyana ma mutane bambancin hanyar maganinka wa tariqatu saharati dajjali wa dajjali da kuma hanyar masu sihiri sai ka yi musu bayani mu fa hanyar mu daban ne ba hanyar yan bori ba ce kamar da ran na ga maku wani abun bakin cikin da ba za mu manta da shi ba malami ya je ya koyi addini ya yi komi amma ya zo ya samu ciwo na farfadiya aka zo aka ce sai an mai girka sai an mai da shi garin su wani bakin aljani aka ce wai shi yace a dawo da shi garin su wai na gado ne aka zo ya ba ɗaliban ta shawara malami ne ta suka yin abu ya rikice wurin shi suke zuwa ga ba su ya zo kamar ya haƙura daga baya ce musu shi zai je a mai maganin nan faɗi wannan tana damun shi in ya dawo ya tuba suka ce in mm, mm, malam kai bai kamata kai a ce kai za ka wannan bai ce kai shi dai gaskiya abun nan na damun shi yana jin kunya shi ka ya ko tafi aka je aka ce a datse mai wani dan bunsuru wuya kada ma a yanka a datsa wuyan aka datsa wuyan aka sa shi cikin jan kyalle aka lullube shi aka zuba mai jinin bunsurun nan aka ce za a yi ta mai girka har zuwa asuba aka aljanin ya ce in an yi wai za su kyalle shi zai fito malam da asuba da aka bude ya mutu ya mutu a karkashin jan kyallen nan sai dai kawai aka ɗauka yanzu aka ce to ai yanzu malam ka riga ka yi ridda ba wanda zai su yi maka sallah ka yi ridda tun muka mu yanzu muka ce mai ma sallah mun yi zalunci ma mun mun san kayi ridda da aka sai da aka ba yan bori suka ci gaba da girka su suka tafi suka kai abin su magabata da kansu wannan kaga masa wuya ce jiddan jiddan wuya. tun ya wahala ya yi abu ya yi kaza ya yi karatu ya yi da'awa ya yi komi amma da sun tafi a banza وتبين لهم أن القرآن فيه شفاء ورحمة تبين مستوى قرآني تجيش أكوي وركا أكوي رحمة كما أكبر مولى عز وجل مساعدا نبقى ننسو دينا دبقاتا بياني dai ji waɗannan su ne matakan da za mu ta ɗauka kafin ma a fara kuma da a cikin marhala ta farko ne nan kafin mu shiga marhala ta biyu mu kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala in an hana wani abu mu kokari mu roki Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu sabati da istiqama an samu jarabawa wannan dai hadisi ana magana wa kadihun hada hadisin da muka karanto baya kenan wa wa nashal ghayru thiqatayn su wa qadistu ma bil kadhib ifhamul wannan wannan ko jalaul ifham kenan walakin lam yarwa fi hada illa hada al hadis wa sai wannan hadisi wa hadithun akhar min riwayat ibn jarud qala haddathana muhammad bin asim قال حدثنا بشير بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن, عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقد روى موقوفا روي موقوفا أي أي من كلام جعفر بن محمد وهو أشبه برواية محمد بن حمير عنه قال من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب wanda duk yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a littafi sallat alaihi mala'ikatu guduwatan ay wa ma dama ismu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil kitabi kiji wannan yanzu zan baku wani sirri ne da zaki idan yanzu kika ɗauki wani littafin ki sai kika rubuta wani abu a ciki sai kika ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kin yi ma annabi salati a littafin ba to mala'iku za su dinga maki salati safe da marece matukan wannan salatin naki na nan a rubuce a wannan littafin kuma gane haka in zaki rubuta takarda ko zaki wata kawaki text ko zaki mata wani abu kada ki rika cewa S A W a ciki baki salati ba ki rubuta a rubuta ki ce sallallahu alaihi wasallam in ma za ki sa shi a baka ne ki sa a baka amma kin yi salati to wannan rubutun duk inda ya kai a haka mala'iku sai sun yi maki salati ke da kika yi shi farko kun gane to ku duba yanzu mai wannan rubutun duk inda fa ya faɗi maganar nan kuna gani yana sa sallallahu alaihi wasallam guntu kun san ko a ya kamata tunda inda irin mu ne in ya ɗaya na sama ya ɗaya na ƙasa a cikin hadisi yanzu ko a nan wurin ciki guda nawa kika gani salatin kuma duk ya sa su duka ku duba man salla ala rasulillahi ku duba sallallahu alaihi wasallam fi kitabin kun gani sallat alaihi almalaikatu guduwan wa rawahan ma dama ismu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma fil kitab da ba sai dubi kusan jere fa suke ko ko nawa ne haka haka ba shiga kusan ɗaya kusan saman ɗaya yake ba amma ya ƙara maimaitawa saboda shi ya san falalar to a shafi ɗaya to to duk wanda ya yi salatin nan salatin nan matukai yanzu da yake littafin nan mu ma muna karanta shi kuma mala'iku ne mai salati safe da rana sannan kuma salatin na zuwa wajen annabi safe da rana shi yasa aka ce wanda ya rubutu malaman hadisi ba wanda ya kai su lada a lahira wa qala ahmad bin ata arruko arruzabari yake cewa samitu aba salih abdullahi bin salih yaqulu ru'ya ba'd ashabil hadisi fi almanam kun ji an ga wasu daga cikin malaman hadisi a bacci suna bacci a mafarki wasu sun ga wasu daga cikin malaman hadisi a yana bacci sai ya tambaye shi ɗaya daga cikin wani ya ga wani daga cikin malaman hadisi a cikin bacci faƙala ma fa'ala bika ma fa'ala allahu bika menene Allah ya maka kai me Allah ya ma faƙala ghafara li sai ya ce Allah ya gafarta min malamin hadisi ne aka gani Faƙila bi ayyi shay'in da menene Allah ya gafarta ma faƙala bi salati fi kutubi ala nabi sallallahu alaihi wasallam kun ji ko saboda salati na da na yi ta yi a cikin littattafai na saboda salatin da na yi taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafai na saboda haka jama'a mu kula da wannan kuma in Allah bai ba mu damar rubutu ba to mu rika karanta littafi irin wannan wanda akwai salatin annabi da yawa a ciki muna karanta mu ma muna yi muna karanta mu ma muna yi wa fi hadisi ya yi zan ما رواه الطبراني في معجمه في معجمه عن عبد الله بن أحمد قال حدثنا جبارة بن مغلس قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن ديران عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي وتخطي طريق الجنة أعاذنا الله وأجارنا duk wanda ya manta yi man salati to kuwa zai manta ta hanya aljanna duk wanda ya manta yi ma annabi salati to ya yi kuskuren hanyar zuwa aljanna wanda duk ke mantawa ya zama bai ma annabi salati ba to ya yi kuskuren hanyar aljanna to ya kuka gani ورواه ابن ماجه في سننه عن جبارة ابن مغلس وجبارة هذا كان ممن إذا وضع له الحديث حدث به أنا أجزي بعد الأبال ولا يشعر وهذا المعنى قد روي من حديث أبي هريرة وحسين بن علي ومحمد بن الحنفية وابن عباس وأما حديث حسين بن علي وابن عباس فقد تقدم تنظام الضيام يا بتوكو بندقى ونشان آه amma hadisi Muhammad bin al-Hanafiya sun da an ce nasu fa qala ibnu abi asim fi kitab as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajen da aka yi magana yi ma annabi salati qala haddathana abu bakr qala haddathana hafs bin ghiyas an ja'far bin muhammad an abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man dhukirtu indahu wanda duk aka ambace ni a kusa da shi fa nasiya salata alayya sai ya manta bai man salati ba khati'a tariqal janna to yayi kuskuren hanya aljanna wa amma hadithu abi hurairah وقال عبد الخالق ابن الحسن الثقفي قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce man nasiya salata alayya duk wanda ya manta yi man salati khatiya tariqal janna to ya yi kuskuren hanyar aljanna Allah ka tsare mu na tafi bi hala mu tsaya nan ya ce mu na haka jama'a mu yawaita ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati a ko da yaushe ko bacci kika kika farka yi ma manzon Allah salati ko ina kika shiga yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati baya yin yawa sai dai ke ki samu matsayi ki samu karin matsayi har ki kai ga Allah ya tsaya maki kwata kwata ina roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين المختار والضعفاء الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وحيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسيم مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجعلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله